وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه في الله ومن تبعهم بإحسان في ابتغاء رضوان الله وأنا معهم إن شاء الله بكرم الله السلام عليكم ورحمة الله bayan haka ‘yan uwa masu albarka da suka samu halattar wannan bigire a muna farin ciki tare da godiya ga Allah tabaraka ta'ala godiya da bata musaltuwa, a bisa kaddara wadda Allah tabaraka ta'ala yayi muka hada wannan guri domin sauraron wa'azi na addinin musulunci da dan uwa malaminmu a Sheikh Alkasim Umar Jibril Hotoro zai gabatar a wannan guri masallacin ƙofar yamma headquarter jama'atu izalata biyo da kamata sunna karamar hukumar gumel a wannan dare na litinin ko kuma ce daren talata daren shida in ba manta ba ga watan rabi al'akhira shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ina zamanin 15 ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha uku. Kafin ƙarasowar malam ko kuma kafin mu ce malam yanzu ya zauna ya fara nasiha, za mu so mu nemi albarkacin alƙur'ani a wannan guri, za mu kira ɗan uwa alaramma malam Yusuf Muhammad Tahir. ya mana karatun alkur'ani ko da na minti biyar sai kuma a ci gaba insha Allah abinda malam zai magana a kansa shine bayani kan bid'a bayani kan bid'a muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki malam Allah ya bashi sabati wajen faɗar abin da yake amfanar da mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji ma'alaran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم to alhamdulillah mun saurari taƙaitacciyan karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin alaramma yusuf muhammad tahir allah ya saka da alkhairi yanzu kai tsaye insha Allah za mu shiga muhadara mai taken bayani kan bid'a wadda dan uwa malaminmu a sheikh alkasim umar jibril hotoron zai gabatar muna sake maimaita addu'a allah ta baraka ta'ala ya tabbatar da malam ya sauwana sa ya faɗa mana abin da zai amfanar da mu kuma allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci a karmakallahu bismillah إن الحمد لله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 barkanmu da haɗuwa da dai farfajiyar wannan masallaci mai albarka haɗuwa da ta ƙunshi tattaunawa da bayani da faɗakarwa da lurarwa kan wani al'amari wanda yake mai mahimmanci ta fuskar saninsa a sakamakon saninsa shi zai bayu mutum ya san matsayin abin sanin matsayin abin shi zai bayu mutum ya nisantar da kansa daga abin wannan abu shi ne abin da mai gabatarwa ya gabatar da bayani a kansa wato bayani tattaunawa kan bidi'a, da kuma kashe-kashenta idan aka ce bid'a mai ake nufi da bidi'a? sannan kuma shin bid'a ta karkasu ko ba ta karkasu ba in ta karkasu me yasa ta karkasu in kuma ba ta karkasu ba me yasa ba ta karkasu ba to wannan tattaunawa ta mu dare wannan lokaci za ta kasance kan bayani kan bid'a da kuma kashe-kashenta mas'ala kan bid'a mas'ala ce mai matukar mahimmanci mai matuƙar fa'ida saboda hatsari da bid'a take kunshe da shi ya isa hatsari ya isa matsala ta fuskar bid'a shine rusa aikin ma'abocinta rusa kowane aiki wanda ya zanto an gina shi kan bidi'a? ta yadda aikin ba zai zanto karɓaɓɓe ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon ba a tafiyar da shi kan sunna ba an gina shi an tafiyar da shi kan bidi'a. Ta wannan ya isa ga dukkan mai hankali mai hangen nesa ya gane cewa bidi'a aba ce mai hatsari mutukar hatsari wanda wani shi ya bayu malamai na da da na yanzu Allah khairar jaza suka yi rubuce-rubuce kan bidi'a, kuma ba a gushe ba har yanzu ana rubuce-rubuce kan bid'a da bayanin hatsarinta malaman da sun yi kuma haka ne yanzu ma suna yi daga cikin magabata na da waɗanda suka yi rubutu kan bayanin bidi'a, da hatsarinta akwai abubakarin nurshi rahimahullah yana da littafi alhawadisu wal sannan akwai ibn wabbah ibn maliki yana da albida'u bid'u wan nahyu anha sannan ga ibn hajj almaliki yana da almadakhal sannan ga abu shama yana da alba'is. على bida'i wal والحوادث har aka zo baya-baya irin su a shukairi mai littafin as-sunan wal mubtadi'at irin su jamaluddin al-qasimi yana da islahul masajid min al-bida'i wal hawadith to wannan kaɗan daga cikin malamai waɗanda suka yi rubutu kan bayanin bid'a da hatsarinta da matsalolinta domin dai ƙoƙarin kubutar da al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga afkawa cikin wato anishin bid'a haka za mu ga malaman zamani waɗanda suka rayu a wannan zamani za mu ga su ma sun yi rubuce-rubuce waɗanda wasunsu sun rasu wasunsu kuma suna raye sun yi rubuce-rubuce masu yawa kan batun bid'a da bayanin hatsarinta daga ciki akwai a sheikh tofik yusuf alwa'i yana da littafi albid'atu wal masalihul mursala sannan ga a sheikh aliyu mahafuz shi ma da littafi mai suna tahdhirul muslimina anil libitida. sannan ga littafinsa al-ibda'u fi madarril libitida. sannan zamu ga Sheikh Abdullah bin Suleiman shi ma yana da littafi mai suna nasihatul Musulmin? an bida'il mubtadi'in wa awa'idu balin. sannan za mu ga a sheikh salih al-suhaimi shi ma ya yi littafi mai suna tambihul absar ila kamaliddin wa ma fil bid'ati min al-akhbar sannan ga a sheikh salim al-hilali shi ma ya yi al-bid'atu wa atharuha as-sayyi fil umma sannan ga a sheikh sa'id al-ghamidi yayi shi ma albid'atu wa ahkamuha sannan ga ad Azzat Ali Atiya yana da albid'atu malamai da dama sun yi rubuce-rubuce masu tarin yawa wajen bayanin kan mecece bid'a ga Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah shi mana da at-tahdhiru min al-bid'i da dama daga cikinsu sun yi rubuce-rubuce to wannan kaɗai kaga ya isa ya nunar da kai ya gamsar da kai game da hatsarin bidi'a da abin da ta ƙunsa ta yi magabata na da suka yi rubuce-rubuce malaman zamani sun yi rubuce-rubuce ko ba su fushe ba na yi kamar yadda ake rubutu kan sunna kuma ka ake rubutu kan mai kan bidi'a don ka san mai ce sunnar kuma ka san mai sace ne bidi'a ne domin samuwar bidi'a wacce zai nuna maka mai girman sunna da kimata kamar yadda samuwar shirka shi zai nuna maka mai girman tauhidi kamar yadda samuwar kafirci shi zai nuna maka girman musulunci domin a kodin shi kishiyar abu to shi yake mai matsayin abin ko rashin matsayinsa game da suke cewa abdiddu yuzhuru husnahu biddu wa biddiha ta tabayyana al-ashya'u to yayin da ka gane bid'a ka gane hatsarinta da matsalarta to ana sai ka san girman sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa to idan ka ce al za zamu ga cewa wannan kalma ce ta mai ta larabci za mu ga mufradi ne na albida'u albida'u jama'ul bid'ati idan ka ce albida'u bid'o'i kenan da yawa idan ka ce albid'atu bid'a kwaya ɗaya kenan idan ka ce albidi'a fil lugha a harshe na larabci wanda shine harshen alkur'ani shine yaren da Allah ya fifita saukar da fiyayyen littafinsa ga fiyayyen manzanni fiyayyun annabawa shine wa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan muka duba muka ga kalmar albid'atu fil lugha za mu ga ismu hayatin ne minan libtida wato suna ne wanda yake nuni ga wani abu wanda aka kaga aka kirkire shi da babu abin to daga baya sai aka samar da shi to shi ne albid'atu wato ashe'ul shayul mukhta'u la an mithalin sabiqin dukan wani abu wanda yake aka kage shi da babu shi daga ba sai aka kago shi to fil lugha a harshe na yaren larabci to wannan shi ake kira da wato wani bid'a shi ake kira da wato wani bid'a kamar yadda ake faɗa ga mutumin da ya zo da wani al'amari wanda ba a samu wani a baya ba ya riga rigaye shi zuwa da wannan al'amarin sai a ce da shi abu da'a ta da'a, wa da'a, ai a tabi bid'atin ya zo da bid'a a sakamakon ya zo da wani al'amari wanda yake babu wani wanda ya riga rigaye shi shi ya fara zuwa da wannan al'amari to sai a ce ya zo da me ya zo da ainihin bid'a wannan fil lugha a harke na larabci kenan shi yasa littafi na alqur'ani da yake littafi ne wanda yake an saukar da shi da yaren larabci to yasa kalmar bid'a sai ta zo a qur'ani da wannan ma'ana domin qur'anin da larabci ya sauka kamar yadda Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun inna qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun bilisanin arabiy mubin to sai wannan kalma ta albid'a Allah ya kawo ta da wannan ma'ana din ta ma'anar mai farar da wani abu wanda yake da ba a yi shi ba cikin ayoyi kamar haka a suratul baqara wajen bayanin halittar sammai da kassai sai Allah ya yi amfani da me da kalma ta albidi'a yace badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wato Allah shine mafarin halittar samman bakwai da kassan bakwai anan Allah ya yi amfani da lafazin albadi'u saboda me saboda kafin Allah ya halicci samman bakwai da kasan bakwai ba a samu wani ya halicce su ba da babu su ba a taɓa yin su ba sai Allah ya me ya samar da su don haka sai ya ambaci samar da su na cewa me albidi'a badi'u samawati wal ard haka cikin suratul an'am nan ma ce bari samawati wal ard anna yakun lahu walad walam takun lahu sahiba wa khalaqa kull shay wa huwa bi kulli shay'in alim haka wajen umartar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da yayi wajen mai da martani game da kafirai waɗanda suke inkarin manzanci da annabtaka na shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya ce da manzo Allah ya maida musu martani akan cewa ai ba shi bane farkon manzo ko farkon annabi ai an yi annabawa da manzanni sun shuɗe a baya a tarihi kafin zuwansa Allah ya ce da manzo Allah ya ce su kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adari ma yufa'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirun mubin kace da sai manzo Allah kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ai banzanto ni ne fararre ba daga manzanni ma'ana ai kafin ni an yi manzanni da annabawa sun shuɗe a baya a tarihi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai annai muhammad bai zanto ba face wani manzo ne wanda manzanni sai riga sun shuɗe a baya a tarihi kafin zuwansa gabanninsa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ka gane sai an bai da me bid'an dan ne da martani kan cewa ai ba shi bane farkon manzo a kafin sa an yi manzanni to haka zamu ga Allah ya fada ma a wani waje cewa sun makafaina ala asarihim برسلنا وكفينا بإيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية نبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رئايتها فآتنا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ورهبانية rahabaniyawa masu shagaltuwa da bauta ba ilimi ga san bauta amma ba ilimi sai Allah ce ibta da uha sun kirkiro ita wannan ibadar kaga ne sai Allah ya amfani da me kalma ta al libtida saboda sun fara wata ibada kafin su fare ta ba ta yin ta ba sai ce da uha ibtada'a yabtadi ibtida'an to al libtida da albid'a to shine kagar wani abu da fararsa abin da yake ada ba a taɓa yin sa ba daga ba sai aka samar da shi wannan shine ma'anarsa fil lugha wasu daga cikin malamai na lugha eh, rahimahumullah wa khairal jaza sukan ƙara ma'ana ta biyu wajen bayanin ma'anar albid'a fil lugha cewa tana zuwa da ma'anar al-inqita'u wal kalal wato yankewar abu da gajiyawa da kasawa kamar yanda Ahmad bin Zakariya wanda muka sani da Ibn Faris cikin littafinsa ma'ujamu maqayisul lura in ka duba harful ba ita ita kalma ta al bada'u bada'a yabda'u bada'an bil ita ita kalma ta al bada'u tana da tushina guda biyu kuma takan zo kan ma'anonin abubuwa guda biyu yace takan zo da ma'anar ibtida'u shay'i wa sun'uhu la an ghairi misali sabiq wato ainihin takan zo da ma'anar farar da wani abu da aiwatar da shi da haifar da shi ba tare da wannan abin ya kasance a baya ba wannan shine me ma'anar bidiya da muka gabatar kenan lugha yace ma'ana ta biyu kuma takan zo da ma'anar mai al-inqita wal kalal wato yankewar abu da kasawa da gajiyawa kamar da ake cewa abda'atin naqatu idza kallat wa aqibat ai wannan taguwar ta zo da bid'a yayin da ta cije ta ki gaba ta ki baya ma'abucinta yana so yi tafiya da ita amma ta ki tafiyar saboda gajiya ko tutsu irin na dabba ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan shi ba kan ce masa wato anashin bid'a haka ibn manzur ma yayi nuni zuwa ga haka cikin lisan al-arab haka ibn asir shi ma cikin littafin sa an-nihaya fi garibul hadis to amma abinda da muke magana a kai shine ta'arifi na farko cewa albid'a fil law shine mai farar da wani abin da yake a da babu shi farar da abin da yake a da ba a taɓa yin sa ba eh, ashe'ul mufatara'u la ala misalin sabikin to wannan shine ma'anar albid'a fil law wanda yake mai yin bid'a sai a ce masa ne al-mubtadi idan an danganta ya zuwa ga bid'a kuma sai a ce mai bid'iyun to wannan ma'anar bid'a kenan fil to da ce al bid'a a yare istilahan a harshe na malaman musulunci a salo a mahanga a matafiya ta malamin musulunci idan suka ce albidi'a me suke nufi idan suka ce abu kaza bidi'a ne me suke nufi idan suka ce wane ya zo da bidi'a cikin addini me suke nufi domin ya kamata ka san ma'anar abu mai lura a zubin larabci sannan kuma ka san ma'anar abin a harshe na shari'a domin akwai al-lughatul arabiyya akwai al-lughatul shar'iyya yare na larabci kuma akwai yare na shari'a to yanzu mun ji ma'anar albidi'a a yare na larabci to me ma'anar kuma albidi'a a yare na shari'a to anan malamai suka yi ta'arifat na bidi'a ta fuskar duban maganar ka iya cewa ta'arifar ne mambanta juna amma ta fuskar ma'ana da manufa da makomar maganganun nasu ka ce abu ne guda ɗaya wajen tarifin albidi'a sheku islami taimiyya rahimahullah kamar yadda yake cikin majamul fatawa جزء نهدو شافينا نريد بكوى يزوى يتكوس يكتوى البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمره أمر إيجاب أو استحباب yace idan aka ce bid'a a addini ko kuma sai ce al bid'atu fi dini amma kaga a tarihin bid'a fi lugha kaga ba ka batun ne ba addini saboda me nan me ake nuna maka ana nuna maka mai tsagoran lafazin kawai tsagoran lafazin kawai yanzu misali idan na ce as-salatu sallayu salli salatan as-salatu fi lugha me nake nufi da wannan addu'a addu'a Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim wa salli alaihim wada'u lahum yi musu addu'a da wancan hadisin da yake cikin sahih muslim asalin sai na bukhari idan an kira ɗayan ku zuwa ga walima fa in kana sa'iman fal yusalli ay fal yad'u in ya zanto yana mai azumi yayi sallah ma'ana ya addu'a amma yanzu inda zan ce wani yayi sallah me za ku fahimta ma'anar sallah fil lugha ko fi shari'a kaga fi shari'a to yasa ibnu taymiya sai ce nan al bid'atu fid dini idan aka ce bid'a a addini ita ce dukkan abin da Allah bai shar'anta shi ba manzon Allah bai shar'anta shi ba Allah bai umarni da shi ba manzon Allah bai umarni da shi ba imma umarni na wajabci ko umarni na me na mustahabbanci domin daman da haka abubuwan suke tafiya guda nawa guda biyar al-ahkam taklifiyya al-khamsa imma dai zanto Allah umarta ka yi haka ne ko ba ka ba imma zanto kuma ya hana ka to idan Allah ya umarce ka da abu ko manzo Allah ya umarce ka da abu to al-aslu fil amri asali ga umarni shine mai wajabci don haka wannan umarnin da Allah ya maka imarantar umarni ne na wajabci a bisa mai asalinsa sai aka samu dalili kuma da yake nuna kan cewa wannan umarnin ba na wajabci bane sai kuma na mai kenan na mustahabbanci haka shi ma hani idan Allah ya hane ka abu ko manzo Allah ya hane ka abu imma dai zanto wannan hanin na haramci ne shine al’aslu fin fil nahyi a tahrim ko kuma a sami dalili da ya zo yake nuni kan cewa a wannan hanin hani ne na karhanci to kaga an samu me kenan an samu alwajib almustahaf, almuharram sannan ne almakaru. wai ma zanto Allah ya yi shiru kan abin bai umarce ka ba me kuma bai hana ka ba to ana kaga al-aslu fil ashiya al-ibaha al-barat al-asliya al-istishaf shikenan wannan abin sai zan tome halal kenan a ɗaya daga cikin tuka guda uku na malaman usul wasu kuma sukan cewa al-aslu fil ashiya al-man'u wasu kuma al-aslu fil ashiya at-tawaqquf to shi ibnu taymiya yake cewa rahimahullah abinda Allah bai umarce ka ba manzansa bai umarce ka ba nake yin shi ma yi na wajabci ko na mustahabbanci kuma aka ɗauki wannan abin a matsayin addini to wannan shine me bid'a mun gano wannan kyau barakallahu fiku al-alamatu rahimahullah cikin littafinsa al'amuru bilittiba wallahi anil libtida'i yake cewa idan aka ce albid'a yace albid'atu ibaratun an fa'alatin تصادم الشريعة أو توجب تعاطي عليها بزيادة أو نقصان idan aka ce bid'a ma'ana a addini ana maka magana ne kan wani aiki wanda yake cin karo da sunna ko kuma yake wajabta ƙara wani abu cikin addini ko kuma ragewa ku gano da kyau a tarihin da saudi rahimahullah bid'a dukkan wani abu wanda aka ɗauka da sunan addini kuma yake cin karo da sunna ko kuma ya zo da wani abu wanda yake na ƙari wanda babu shi a addini sai zo da ƙari ko kuma akwai wani abin da yake akwai shi a addini sai ya rage kuma shi ɗin ma aka ɗauke shi a matsayin addini to wani shi ne mai bid'a kaga ta'arifi sai kuma zuwa gami ta'arifin shekul islami taymiya da fiskar bana ibn rajab bin al-hanbali abul faraj cikin sa jami'ul ulum wal hikam ya inda go sharhin hadisin al-irbadu bin sariya shahararren hadisin nan wanda yake sananne kusan wurin kowa eh, duk an haddace shi jazakumullahu khairal jaza Ya ce idan ka ce al bid'ah yace shine ma uhditha mimma la asla lahu fi shari'ati yadullu alai yace dukkan abin da aka fara kuma aka mai da shi addini sannan ba shi da tushe cikin addinin babu wani abu da yake nuni a kansa cikin littafin Allah ko cikin abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace wa amma ma kana lahu aslun fi shari'ati يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة yace amma dukkan abin da ya zanto dalili na shari'a yana nuni a kansa alkur'ani yana nuni a kansa sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana nuni a kansa yace ta wannan abin ba bid'a bane a harshe na shari'a in ma a harshen lura an kira shi da bid'a to amma dai a harshen shari'a ba bid'a bane saboda me saboda yana tushe cikin littafin Allah yana tushe cikin mai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tarifin sa ya shigo tarifin suudi bai cika ba da abu ɗaya ne حكى أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله cikin littafinsa al-i'tisam da ya zo tarihi bayanin mecece bid'a a yare a matafiya a mahanga tari'a sai ce ɗariƙatun fiddini muhtara'atun tubahi shir'iyyata يقصد بالسلوك عليها المبالغة بالتعبد لله سبحانه إذا كنت بدئة أهل شيء الشريعة طريقة في الدين وتهنيا da aka rika a matsayin addini mahutara aka kago ta aka kirkiro ta sannan kuma za ga tana yin kama da addini za ga islatin annabi ne za ga tahalil ne eh, tahamid ne takabir ne tasbihi ne sallah ce azumi ne kaza ne kaza ne za ga iya eh, azumi an yi addini sallah addini salati ga annabi addini ai kaza ma addini ne. Gaba kuma an ƙara wani abu ko kuma an ba da abin a wani yanayi da fuskar kaifiya ko kan miya saɓanin yanayin sallar da manzan Allah ya koyar ko saɓanin yanayin salatin da Annabi Muhammad ya koyo ya koyar ko azumi ɗin, ko hailala ko takabiri ko tasbihi ko wani abin da yake bai kama da haka shine dariqatun fid dini mustara'atun tudahi shar'iyya يقصد بالسلوك عليها 'alayha al-mubalagha sannan ita كاغو hanyar da aka kago zaka samu kuma ana nufin mai zurfafawa da wuce iyaka da ita wannan hanyar da aka kago fit cikin bautawa Allah to wannan kaga ta'arifin da Ash-Shatibi rahimahullahi sai zanto ya tattare dukkan ta'arifat da waɗancan malaman suka yi da waɗancan malaman suka yi waɗanda wasu su sun yi zamani ɗaya wasu su kuma sun zo bayansa to a ashaddi bi rahimahullah a fita tarifin da yi wani shi tarifi jami tattararre wanda ya tattara ma'anonin dukkan ragowar ta'arifat da malamai suka yi kan mecece wato anishin bidiya na farko ce maka dukkan abin da aka kago da sunan cewa mai addini ne me yake nuna ma a ce dukkan abin da aka kago ba da sunan addini ba bidiya ne a shari'a ba bid'a bane a shari'a sannan kuma ana nufin bauta da wannan abin me yake nuna ma shi dukkan abin da aka kago ba da sunan ibada ba ba da sunan bauta ba wannan bidi'a ne ba bidi'a ba ne kaman fanka kaman keke kaman babur kaman mota kamar kaza kaza da kaza da kaza kamar yadda an fila za su zo akan haka to idan yan uwa sun gare sun fahimta sai daga cewa ashe tarihi na bid'a fil lugha a harshen larabci a'am wa ashmal ya fi faɗi akan ta'arifin bid'a a shari'a mun gano wannan domin ga da aka ce bid'a fil lugha a harshen larabci dukkan wani abin da aka kago a da babu shi sai aka samar da shi kaga wannan ya kunshi ne abin da yake mai kyau da abin da yake mai mara kyau amma shari'a fa duk abin da aka kago da sunan addini da nufin mai ibada kuma ana neman mai lada wajen Allah da wannan abin to na shi ne me wato anishin bid'a kaga tarihin sa fil lugha ya me ya fa anishin fadi shi yasa al-hafiz ibnu hajar al-asqalani cikin fatul bari rahimahullah juz'in sa na 13 yake cewa albid'atu fi urfi shar'i madhmuma bi khilafin lugha yace bid'a a harshe na shari'a to dukkaninta abin zargi ce babu wata bid'a mai kyau ko bid'a wajiba ko manduba ko mubaha ko makaruha ko a dukkanin ta kawai abin zargi ce yace sabanin ma'anar bid'a fil Ya yace fa inna kullu shay'in uhdisa ala ghairi misalin sabiq سواء أكان da أو مذموما da ببدعة domin bid'a a harshen larabci dukkan wani abin da aka farar da shi ala ghairi misalin sabiq ba tare da abin ya taɓa faruwa a baya ba sai aka kyage shi yace to wannan shine bid'a a harshen larabci yace wannan abin abu ne mai kyau ko abu ne wanda yake marar kyau akan ce masa ne bid'a a harshen larabci wannan kenan abu na biyu shi ne ta ƙasimun bidiyaci wato karkata bid'a kashe-kashenta ta fuskar mashigarta da kuma ta fuskar mai fifiko da ake samu tsakanin wannan bid'a da wannan bid'a da kuma ta fuskar mai kaɗaituwar ita wannan bidi'a, da kuma fuskar mai jinginuwar ita wannan bidi'a, da wani abin wanda yake asalinsa addini ne amma sai aka ƙara wani abu ko aka rage to anan malamai suka karkasa ta kashe-kashe ya zama na akwai bidi'a haƙiƙiyya bi'a idafiyya akwai bid'a kulliya bid'a juz'iyya akwai bid'a fi'iliyya akwai bid'a tarkiyya akwai bid'a amaliyya akwai bid'a i'tiqadiyya akwai bid'a adiyya akwai bid'a ta'abbiyya akwai bid'a basita akwai bid'a murakkaba akwai bid'a mukaffira akwai bid'a ghairu mukaffira to wannan kashe-kashen da malamai suka yi kowane bangare daga cikin wannan kashe-kashen abin zargi ne sai dai kowace bangaren hukunci ga ake sa bambanci Bidiya mai kaburtawa kaga ta sha mai bamban da bidiyar da bata kafurta mutum sai ta mai shi zanto mai fasiki amma ba ta kai zuwa ga matsayin mai wato anishin kafiri to sun karkasa bid'a bisa wannan kashe-kashen ta fuskar mashiga da mafita da yanayin abin da aka jingina bidi'a zuwa gare shi da ainihin maɗorar bidi'ar da yanayin abin da ake samu na fifiko tsakanin su bidi'o'i idan muka ce za mu fi mataki ɗaiɗai wajen bayani ta fuska wannan kashe-kashen to lokaci ba zai ba mu dama ba da haka za mu tafi kashe-kashen bidi'a wanda yake mafi shahara a bakunan mutane wanda yake mafi bayyanuwa a bakunan mutane shi shine karkasa bid'a zuwa kaso biyar cewa akwai bid'a wajiba la akwai bid'a muharrama akwai bid'a haramu ba akwai bid'a wajiba ce bid'a wajiba ta haɗa shi akwai bid'a kashen nan guda biyar wanda wannan kashe-kashen shi ne yake yaduwa a bakunan mutane kuma shi ake ji kuma shi ne abu ke kansa shin daidai ne haka bibiya ta kasu zuwa kashe-kashen nan guda biyar ko ba ta kasu ba wanda ya fara karka bi'a zuwa kashe-kashen da na amta muku guda biyar shine Izuddin ibn Abdulsalam rahimahullah shi kuma abin da ya sa ya karkasa bid'an nan kashe-kashen guda biyar saboda tirsa wai me sa ya tirsa su bisa yadda ya ta'arifin ita bid'a ne Yadda ya ta'arifin bid'a to wannan ba makawa dole sai ya kakkasa ta zuwa kaso biyar din nan a littafinsa kawai ahkam fi masalihil anam da ya yin tarihin albi cewa na ake nufi da bidi'a sai ce bi'ayu yu'uhak asiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idan bidi'a shi yake taddar a yi shi a lokacin Allah su To ya kai tarihin bidi'a haka. Ba ni labari sa lokacin manzo wanda kudin ne sun kai mata wajibi. Ta wannan tarihi shi ne sa sashi zama duk sai ya rika sata. zuwa wannan can. dokin da ya kan albid'a ta ne tarihi bisa luwa, ba bisa sha irin malmin wuhat fi asir rasulillah sallam aikata dukkan abin da ba a yi shi a lokacin manzo Allah ba sallam to kaga sai zamana yanayin ababen hawa da nake da su yanayin kayan sa yanayin launuka na abinci yanayin kaza yanayin kaza sai ta gani to ai ga abubuwa da yawa yanzu ga sun sun faru wanda kuma rayuwar ba za ta yi ba sai da su a lokacin manzo Allah kuma babu su wannan shi yasa ya tirsasa zuwa ga me zuwa ga karkasa ita wannan bid'a zuwa kaso biyar saboda ta'arifin da ya bata ta'arifi ne me naqis ba cikakke ba to kaga wannan sai yake nuni akan cewa ashe bayan abu bisa kuskure yakan haifar da mai kuma kurakurai masu tarin yawa wato ba da ta'arifin bid'a bisa kuskure ta bangaren izuddin Ibn Salam rahimahullah to na shi ya bayu aka samu kurakurai na karkasa ita bid'a zuwa wannan kashe-kashe shi yasa abu ishaq al-shatibi rahimahullah cikin al-ittisam yace wannan kashe-kashen na bid'a cewa bid'a ta kasu zuwa kaso kaza zuwa kaso kaza yace wannan qaulun ne muhtara'un zance ne kagagge kirkirarre mara tushe dukkanin bid'a bata ce kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to izuddin bin abdussalam rahimahullah shine farko wanda ya fara mai karkasa ita wannan bid'a zuwa kaso biyar to daga baya almajirinsa alkarafi qarafi rahimahullah uh, ahmad bin idris abul abbas al-maliki al sai ya nakalta waɗannan bayanai na shi izuddin bin abdussalam da yake ɗalibinsa ne cikin littafinsa az-zakhira da kuma littafinsa anwarul buruk في أنواع الفرق wanda ya fitar da alfuruk daga nan ne Usman bin Fudi rahimahullah cikin Ihya sunna wa Ihmal bid'a shi ma ya kawo wannan bayanin to daga nan ne malamai irin su Imam Nawawi cikin Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim cikin Sahih Habib al-Asma wal Lughat irin su Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari a kitabu islam tarawih yayin da bai sharhin asar na umar dan khattab lokacin da ya wakilta ubay bin ka'af da tamim bin ausni dari jagorancin sallar at-tarawih to anan shi ma sai ya kawo wannan kashe-kashen to anan kaga mun gane abin da ya bai zuwa ga izuddin yayi ya karkasa bid'a zuwa ga wannan kashe-kashen ya ba ta tarifi na lura yana ɗaukan kuma a matsayin mai na shari'a sannan kuma malaman da suka nakalto maganarsa sannan suna komawa zuwa ga ma'anar ita lura fi lura ba fi shari'a ba ko da hajjarin hajarin cikin fahimul bari da na ambata muku cewa a Gittaru sa tarawih ya kabatin mai karkasuwar ta nan zuwa kaso biyar amma kuma juzu'i na sha uku cikin fahimul bari a sai ke cewa bid'a a harshe na shari'a dukkaninta abin zarga ce sabanin mai lugha Yace a lugha ya ka ce bid'a takan zanto a bari ya fi kan zanto mai abin zargi wannan sai yake nuna ma kan cewa ashe wancan kashe-kashen ya dauke shi a matsayin mai duba ga lugha ma'anar ta lugha ba ma ta shari'a ba to malaman musulunci kuma idan suna magana kan bid'a wajen zarginta suna magana kan bidiya a ma'anarta mai ta shari'a ba ma'anarta ta ainihin ba shi yasa al'allamatu sana'ani rahimahullah cikin subhul salam yayin da ya zo yake bayani game da hadisin jabir da abdullah al-ansari wanda ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya kawo shi batun salatu tahajjud da manzo Allah yayi da wasu daga cikin sahabbai a daren farko ƙarshe dai ya ƙi fitowa sauran kada a wajabta musu kuma su kasa to sai asra'ani rahimahullah ya kawo asar na shi umar dan khattab inda yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi cewa bid'a da umar ɗan khattab ya ambata anan yana nufin bid'a shari'iyya ko bid'a lughawiyya ce to kaga in ka gane cewa salatu tahajjud manzon Allah yayi kuma ya kwade ta akan ayi to ga kuma Umar ya ce dalla da wannan bid'a to an za a gane cewa ba bid'a shar'iyya yake nufi ba tunda mai abu ne wanda yake tabbatacce manzon Allah ya kuma ya kwade ta akan ayi kamar da bayani zai zuwa nan gaban insha Allah yace to kaga in ka fahimci wannan sai ka gane ashe ma'anar maganar Umar dan Khattab cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma'ana tattara mutane bisa wani limami guda ɗaya ayyananne tare kuma da lazimta musu bin wannan limamin to nan shi yake nufi da ne ni'imatul bid'atu Ya yace amma aiwalesa walaysa fil bid'ati ma yumdahu inji as-sanani Ya a ai cikin bidiya babu wani abin yabo ai bal kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce a bazzarge ce babu wani abin yabo cikin ne wato anishin bid'a tunda manzo Allah ya ce wa kullu bid'atin ne dalala dukkanin bid'a bata ce to kaga ba zai ba kai a yau ka ce akwai bid'a ne mai kyau akwai bid'a wajiba akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza tunda manzala ce wa kullu bid'atin ne dalala dukkanin bid'a bata ce wanda wannan magana cewa wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce ta zo ta hadisai da yawa ta hanyar sahabbai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da farko ga hadisin al-irbat bil sariya wanda yake cikin al-musnad da sunani abi dawud da tirmidhi da ibn majah da sunani darimi da kitab as-sunna na ibn abi asim bi isnadi sahihi manzala cewa kullu bid'atin ne dalala dukkanin bid'a bata ce sannan ga hadisin jabir bin abdul ansari wanda yake cikin sahihi muslim nan ma manzo Allah ya ce me dukkanin bid'a bata ce ga hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda yake cin al-Musnad da Sunani Abi Dawud da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah nan manzo Allah ce ne wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah ce dukkanin bid'a bata ce bai ce illa kaza wa kaza bai ware ba bai togace ba kamar yadda abu ishaq ash-shatibi rahimahullah cikin al-ittisam yake cewa gashi manzo Allah yana yawan maimaita wannan kalma ta wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce a lokacin wa'azi lokacin khutba lokacin irin aure lokacin kaza munasabat adida kuma sahabbai sun nakalto haka da gare shi amma ko so ɗaya ba a samu manzo Allah ce sai dai bid'a ta kaza ba ko banda bid'a kaza wanda inda a ce akwai wata bid'a da take mai kyau ba mummuna ba da manzo Allah yayi me ya togace haka shi sami taimiya shi ma a cikin iktida usra al-mustaqim mukhalafata ashabil jahim saboda ga cewa wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce to sai suke cewa to ai dole a yadda cewa bid'a ta karkace zuwa wannan kashe-kashen guda biyar cewa da manzo Allah ya kullu bid'atin dalala da ya kawo kullu wannan ai ba ta nuna cewa kowace bid'a domin kan kawo kullu da ma'anar me shashi ba duka ba akan kawo kullu da ma'anar me al kullu juz'iyya la kulliyya ma'ana wani bangare wani shashi ba wai dukkanin abin ba sai ka kawo misalai cikin alkur'ani da cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da suke nuna kan cewa ai akwai bid'a mai kyau inna wa kullu bid'atin dalala laysa ala umumihi bal huwa makhsus bil mukhassis a an kebance shi ba dukkanin bid'a ce bata ba suka ce ga misalai ay Allah ya kawo kissar annabi Khadir da annabi Musa alaihi salam wanda al-Khadir annabi ne wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai annabi ne shine abinda Abu Abdullah al-Qurtubi ya tafi a kansa cikin al jamiuli li ahkam al-Qur'an shine abinda Al-Alusi ya tafi a kansa cikin Ruhul Ma'ani shine abinda Ibn Arabi ya tafi a kansa cikin at-Tahrir والتنوير tanwir da dama daga cikin malaman tafsiri ibnu atiya cikin al-muharrar al-wajiz abu hayyan cikin al-bahr al-muhit kuma ash-shankidi yana nuni zuwa ga haka cikin abdul bayan haka ibnu hajan cikin fatah bari annabi ne da annabi Musa alayhi salam mun san Isra'il abin da ya faru ya faru Yahuda jirgi ko sai Allah ce amma safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا yace wannan jirgi ya kasance na wasu yara ne marayu talakawa miskinai ana musu aikace-aikace da wannan jirgi don su ci abinci to na nufaci aibata shi wannan jirgin saboda akwai wani sarki wanda ya kasance shi yana kwace kowane jirgi dan zalunci sai suka ce kaga nan an ce kulla safinatin ana nufin kowane jirgi yake kwata ai ba kowane jirgi yake kwata ba suka ce gashi ana an kawo kullu amma ba ta ne la tufidul kulla wal kulliya bal tufidul juz'a wal juz'iyya shahi take nunawa amsa anan ai Allah ce kullu safinatin ya kawo shi bitawin nuni akan cewa ashe man'uti ne akwai na atiwin da shafi shi wanda wani abu ne kuma sananne a harkar yuwa a shafi na ati in za a iya fahimtarsa cikin zance ko a shafe manu'uti za a iya sa cikin zance kamar yadda ibn malik ya cikin alfiya cewa wa ma min al-man'uti wan na'ati uqil yajuzu hadafuhu wa bin na'ati uqil ai ma'ana ya akhudhu kulla safinatin salihatin nasba ma'ana jirgi mara kai ya fita daga ciki yana yana kwace dukkan wani jirgi wanda yake kyakkyawa nagartacce kaga an yi ne an ware ki banda jirgin da yake ba mai kyau ba kenan sannan suka ce har yanzu dai yi Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafara yi Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roke shi suka ce kaga na ai ba dukkan suka roka Allah ya ba su ba amma an kawo kullu ko ba a nufin duka da ita wani shashi ake nufi to ai amsa a fil take an ce min ai wanda min kaga to fil mun ce ta ba idiya min wannan min din sai take nuna kan cewa kullun anan ba ta nuni ga duka wani shashi take nuni sai to min yadda har yanzu ga kisar wannan mata ba sarauniya da labarin annabi Suleiman alaihi salam da ya tsakanin tsakaninsu da ita mai ba da labari ba labari alhuhu ya ce inni waje tumra a tan tamliku wa utiyat min kulli shai wala ha arshin azim ya ce na sami wata mata ita ke take mulkarsu an ba ta komai da komai suka ce kaga nan ya ce an ba ta komai da komai bacin mulkin annabi Suleiman ba daga cikin mulkinta to su muka ce har yanzu ainihin ma an ce min wanda min ba'id min da aka shigar a ciki sai duke nuni akan ce aiwa komi da komi ba ana wani kira shi sai ka ce min yadda to ai har yanzu ma ga ga Allah yana ba labarin kissa ta annabi Hud da mutanensa adawa game da iska da ya turo sai Allah ce tudammiru kullu shay'in بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أو تكرار cewa wannan iska tana rushe komi da komi tana hallakar da komi da komi tudammiru dammara da tadmira a tadmir shine hallakar da komi da komi suka ce kuma wace annabi hudu ya tsira da wanda suka yi mai suka yi imani da shi ta sai muka dai to har yanzu kuma tura guda ɗaya ai an ce bi amri rabbiha kaga an samu taqayyidi ma'ana tana hallakar da abin da Allah ya umarce ta halakar wanda kuma Allah bai umarce ta ba ta halakarwa kaga nan ma an samu taqayyidi saboda ka babu bukatar me wani dogon sharhi akai Allah ce bi amri rabbiha sai suka ce to har yanzu gashi annabi isa alaihi salam Allah na tambaye kai kace mutane ku rike ni a matsayin abin bauta da mahaifiyata wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub suka ce kun ga anan annabi Isa alayhi salam ya tabbata da Allah mai rai cewa ta'lamu ma fi nafsi kana sanin abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsik ni kuma bana sanin abin da yake cikin ranka kaga ya tabbatar da me da rai ga Allah yanzu suka ce kuma gashi Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un anan Allah ya ce kowace rai sai ta mutu ma'anar magana kenan to Allah kuma ya ce yana da rai ma'ana shi ma kenan zai mutu bacin Allah ba zai mutu ba abu ne ne to ashe kaga kullum ba ta ta da me kulliya kaga ta zama mai juz'iyya kenan muke ta to ai anan mun ga cewa kullu nafsin anan rai na Allah bai shiga ciki ba ta fuskar mai wasu dalilai Allah ce kullu man alaiha fan sai ce mai waye buka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sannan ya ce wata wakal alal hayyin alladhi la yamut wa bi hamdi sannan huwa al hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin alif lam mim Allahu la ilaha illa alhayyul al qayyum Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga wannan dalilai sun tabbatar shi Allah rayayye ne baya mutuwa da kaga kullu nafsin anan ba Allah a ciki kuma sanda abu na gaba Allah yana yin magana ne game da rayukan mai halittunsa shi kuma abin halitta ne ko mai halitta ne shi mai halitta ne waccan magana ko ana yi magana ne kan abin da aka halitta to yanzu afa man ya khalu kamar la ya khalu afala tadhakkaru shi yanzu wanda yake yin halitta yanzu madai da wanda yake halitta ba zai zama to in bidi ai kamar ku azanto ai ku gane to waɗannan da su ne sannan sai suke cewa to ai ai ga dalilai har yanzu أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه kamar yadda abu nu'aymin ya kawo cikin hilatul awliya yayin da ya tarjama sa min tariq ibrahim bin junayd zuwa ga harmlat bin yahya zuwa ga shi muhammad bin idris ash-shafi'i wanda mun riga mun san imamu shafi'i sananne ne an haifi hijira tana shekara 100 shekarar da abu hanifa ya rasu annu umar bin sabit ya rasu kuma 204 suka ce imamu shafi'i ya ce ai bidi'a ta kasu kaso biyu ya ce bidi'ata ne bidi'atun mahmuda wa bidi'atun madamuma yadda bidi'a ta kasu kaso biyu akwai bidi'a kyakkyawa a bar yabo akwai bidi'a mummuna a bar duk abin da ya dace da sunar manzo Allah to wannan bid'a ce a bar yabo duk abin da bai dace ba kuma bid'a ce a bazzarki sai da kaga shafi'i yayi mai ya kasa bid'a zuwa kaso biyu akwai kyakkyawa to anan kaga rashin fahimta ne abu na farko wannan magana in ta inganta zuwa ga imam shafi'i madauka akan ta inganta zuwa gare shi ya kasa bidiya zuwa kaso biyu mummuna da kyakkyawa to ai ba za ta ci karo da maganar manzo Allah manzo Allah ce wa kullu bid'atin dalala manzo Allah ya ce dukkanin bid'a mummuna ce ba mai kyau a ciki to zai ka dauko maganar Imam Shafi'i ka gama ta da maganar manzo Allah zai yi zai yi kaga ba zai yi ba Ba ce shi kansa a shafi'i rahimahullah yana faɗa kamar yadda yake cikin adabu shafi'i wa manaƙibu na ibn abi hatim an da manaƙibu shafi'i na Abubakar al-bayhaqi haka zabi ya kawo cikin siyaru a'lamin nubala juz'i na goma yayin da ya tarjama sa bugu na masu risala yake cewa iza wajattum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fada'u qawli wa tamassaku bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam au kama qala rahimahullah yace idan kun samu wani abu cikin littafi na sabanin sunnar manzo Allah to ku bar magana ta ku riƙi sunnar manzan Allah ku bar magana ta ku riƙi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka yin maganganu masu yawa masu tarin yawa to sannan kuma abu na gaba ya za a yi manzo Allah cewa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce wanda shafi'i kuma ya san wannan maganar sannan ya zo ce kuma akwai bid'a kyakkyawa ba ta imamu shafi hatta al-istihsan al-istihsan wanda ka iya ce yana da asali yana ganin abin ƙi ne kamar yadda Ghazali ya nakalto gare cikin al-Mustasfa min ilmi usul fiqh cewa man hasana faqad shari'a? to ina kuma mutumin da ya ji manzo Allah cewa kullu bid'atin dalala sannan kuma ya ce akwai wata bid'a mai kyau akwai wata bid'a kuma hasana sannan akwai bid'a mahmuda ai ba zai yi ba sannan ma'anar ita wannan magana ta Imam Shafi rahimahullah shine abin da Ibn Rajab bin al-Hanbali ya faɗa cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yayin da bai sharhi shi hadisin al-irbadu bin sariya Allah ya kara masa yadda yace ma'anar wannan magana ta Imam Shafi'i cewa bid'a kyakkyawa ai dukkan abin da yake da yana da asali a shari'a yana da asali a littafin Allah da sunnar manzo Allah Qur'ani yayi nuni zuwa gare shi sunna ta yi nuni zuwa gare shi ta kwadaitar ta zaburar amma ba a samu wani ya aiwatar da shi ba sai daga baya aka samu wani ya raya to na shi sa ce me bid'a ce a bar yabo an ce bid'a ta fuskar me lugha an ce kuma a bar mai yabo ta fuskar me shari'a amma ta fuskar shari'a bid'a ne ba bid'a bane tunda sunna ta yi nuni akan sa qur'an ya yi nuni akan sa yace wannan shine abin da maganar imam shafi'i take nufi in mun dauka akan maganar ta yi me ta inganta kenan sai abu na gaba batukan asal na umar dan khattab Allah ya kara masu yadda wanda yana cikin sahih bukhari da littafin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al haka bi riwayati muhammad bin hasan ash-shaybani rahmatullahi alaihim Allah ya kara umar yarda umar dan khattab lokacin halifancinsa tsakiya tsakiya ya ga mutane kawai suna karkasuwa wance ta da sallarsa a can wance ta da sallarsa a can wance ta da sallarsa a can sai ya tsartu a zuciyarsa cewa ya kamata ya a haɗa mutane wuri da limami ɗaya don haka sai ya tara dukkanin sahabbai na wannan lokacin da tabi'ai sai ya sanya ubay bin ka'af a wata ruwaya da tamim bin aus niddari a ruwayar imam malik cikin al-muwatta su zanto su ne limamai saboda haka sai ake yin salatu tahajjud a haka ake raya sallar dare a haka wata rana umar ya zo sai ya ga masallaci ya cika ana ta sallah sai ya ji daɗi sai ce ni'imatul bid'atu hadhihi ma dalla da irin wannan bid'a sai zaka to gashi umar ya ambaci abin bid'a kuma ya yabo a kansa ashe akwai bid'a mai kyau kenan sai muka ce a'a ba haka bane ai salatu tahajjud salatu tarawih abu ne wanda yake tabbatacce manzan Allah ya yi kuma ya kuɗaitar akan ayi ya zo a hadisin jabi bin abdullah al-ansari abu abdullah cikin sahina ibn hibban da sahina ibn khuzaima yace manzan Allah ya fito yayi sallar dare tare da shi da sahabbai ya fito yana sallah suka bi shi amma a dare na biyu ko na uku sai zanto bai fito ba ya zo a hadisin Aisha cikin sahih bukhari take cewa manzo Allah ya fito yayi sallar tahajjud salatu tarawih tare da sahabbai bisa jami'i dare na daya ya fito haka dare na biyu ya fito a dare na uku ko na hudu a cikin al-musnad dare na uku ma ya fito a na hudu sai ki fitowa sallallahu sahabbai suka cika masallaci ba su ga manzo Allah sallallahu washe gari sai suka samu manzo Allah ai rasulullah daren jiya mun zo mun cika masallaci kaza kaza sai ce ai ina gudun kada in fito mu ci gaba da yi a farranta muku kuma ku kasa yi ina jin tsoron wannan kaga manzo Allah yayi ya sallata ga kuma hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda yake cikin Sunan Abi Daud wanda manzo Allah ya kwadaitar game da sallar dare har ma yake cewa wanda ya tsayi tare da limam yayi sallar dare ta tahajjud ta tarawih hal liman din ya kare sallah ya juya to za a rubuta masa ladan ya tsaye da daren gaba ɗayan sa daga faduwar ran zuwa fitowar alfijir za a rubuta masa wannan ladan kaga wannan mai kwadaitarwa ce akan yin sallar tahajjud cikin mai cikin jami'i ashe kaga ba bid'a bane manzo Allah ya tabbatar da abin kaga ba bid'a bane ko da Umar ya kira yi abin bid'a zamu karba bacin ga maganar manzo Allah eh kaga ba zamu karba ba tunda abin da ya faɗa ya ci karo da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mun dauki magana a zahirin ta kenan ana nufin cewa bid'a ce shar'iyya sannan kuma Umar yana nufin mai bid'a lugawiyya ba wa shar'iyya ba eh manzon Allah ya yi sallar dare amma daga baya kuma ya bari lokacin abubakar ma ba a yi ba haka lokacin halifancin umar ba a yi ba ‘yan wasu shekaru daga baya umar sai ya raya ita wannan sunna ne don haka sai ce me ni'imatul bid'atu me hadhi ya ce bid'a duba ga zamanin halifancinsa da na abubakar ba a samu wani wanda ya farar da wannan aikin ba na me na tabbatar da ita wannan sunna ta manzo Allah wadda aka bari sai zama na lokacin halifancin Abubakar ba a yi ba sai lokacin halifancinsa sannan shi sai rayar to ya ce albid'a ta fuskar mai duba ga lokacin halifancin Abubakar da kuma nasa ina ba da mana gane amma anar bid'a lugawiya ba shar'iyya ba bid'a lugawiya ba shar'iyya ba in ko mun dauka cewa shari'iyya yake ne bi kaga sai mu ce ta ta da maganar manzon Allah saboda haka sai a masa sai mu ce Allah ya kara masa yadda sannan suke cewa har yanzu ai gare sun jaribi na Abdullahi al-Bajali wanda yake cikin al-Musnad sahih Muslim sunani Abi Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah manzon Allah yake cewa dukkan wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa yana da ladanta da kuma ladan dukan wanda ya aiki da ita a bayansa ba ta da an tauye ladan ba dukan wanda ya to wata sunna mummuna to yana da zunubinta da zunubin dukan wanda ya aiki da ita ba da kuma da an tauye zunubin ba suka ce kaga manzo Allah ce wanda ya sunna da sunna kikkiawa ashe akwai bid'a kikkiawa kenan muka ce a'a ai abinda manzo Allah yake nufi anan wata sunna ta manzo Allah da aka bari ba a yi sai ka zo ka raya ta abinda ake nufi kenan sai ka zo ka raya ta bayan an kashe ta to duk wanda ya aiki da wannan sunnar a sakamakon a wajen ka ya gani kai ya kwaikwaya a saku kai ka rayar da wannan sunnar ba da tiha to kana da kamasho cikin duk abin da zai aiwatar da wannan sunna ɗin sai mu koma asalin hadisin asalin hadisin wasu mutane suka zo cikin halin kakanikai suna buƙatar tallafi da agaji manzo Allah ya ga yanayin da suke ciki sai tashi ya kama khutba sallallahu alaihi wa alihi ya zabar ya kwadaitar akan yin sadaka yayi bayanin alakar mutane cewa daga asali dai suke ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان Alaykum رقيبا saboda aka sai wani mutum ya garza ya je taho da wani masaki na abin nan na sadaka ya kawo saboda haka sai wannan shi ma tashi ya kawo sai wannan shi ma tashi ya kawo to sai manzo Allah faɗi wannan magana to yi sadaka a ce akan ta manzo Allah sadaka kaga abace mai kyau mun gane ba sadaka abace mai kyau shari'a ta yi umarni da ita in tubdu sadaqati fa imma hi wa in tuqfa tu'tu fuqara fa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum ko wa nukaffir ankum min sayyi'atikum wata qira'a wallahi ma ta'malul khabir ga ayoyi da yawa da suke ta bayani akan fallar sadaka da sauransu ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi wa alamu anna allaha ghaniyyun hamid ga hadisai da yawa suke bayani akan sadaka sannan suke ce to har yanzu ai muna da hadisi ai manzo Allah ce ma ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan wa huwa inda Allah qabihun ai dukkan abin da musulmai sai gani cewa kyakkyawa ne to a wurin Allah ma kyakkyawa ne kuma dukkan abin da sai gani a matsayin mai mummuna to a wurin Allah ma mummuna ne suka ce hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bai tabbata ba a matsayin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الخطيب بغدادي يا يروي توشا لتافنسا تاريخ بغداد مرفوعا زوى من زار الله تهنير انس بن مالك تهنير انس بن مالك توتي اسنادنسا اوكي ابو داود سليمان بن عمرو النخعي وان امام البخاري ياتي متروكني يا ابن ما ان ابو زكريا ياتي كان يضع الحديث wato yakan kirkira hadisan ƙarya ya jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan hadisi hadisi ne da yake da'ib jiddan shibhul mawdu bai tabbata marfu'i ba shi yasa ibn jawzi cikin al-ilalul mutanahiya fil hadis al-wahiya yace bai tabbata marfu'i ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi haka al-ajaluni cikin kashaful khafa wa muzil ilbas shi ma ce wannan hadisi ba shi da asali hadisi ne batil a matsayin cewa magana ce ta manzo sallallahu haka as-sakhawi cikin al-maqasid hasana shi ma abin da ya faɗa kenan cewa bai tabbata marfu'i ba zuwa ga manzo Allah sallallahu ya tabbata da mawqufi a matsayin maganar sahabi da isnadi wanda yake kyakkyawa. ya tabbata a matsayin magana ta Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin eh, littafin al musnat da al-mu'jam kabir na abul qasim at-tabarani da kuma al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da sharh sunna na al-baghawi da musnad na abi daud at-tayalisi da musnad al-bazzar kamar yadda yake cikin kashaful astar na al-haythami bi isnadi wanda yake hasan matsayin magana ta Abdullah bin masau saboda Asim bin Bahadlata wanda hasunan hadis ne Abdullahi bin masau yake cewa bayan ya yi doguwar magana cewa Allah ya yi duba zuwa ga zukatan mutane kaza kaza kaza kaza ya zaɓi manzo Allah sannan ya ga babu mafiya alkhairi ta fuskar zuciya da kaza sai sahabansa da haka sai ya zaɓe su a matsayin mai sahabbai na manzan Allah sallallahu a ƙarshe sai ke cewa to duk abin da musulmai suka shi kyakkyawa to a wurin Allah ma kyakkyawa ne dukkan da musulmi suka kai shi mummuna to a wurin Allah ma mummuna ne suka to kaga mu mun ga cewa maulidi abu ne mai kyau mun ga cewa abu kaza ma mai kyau ne da haka mai kyau ne wurin Allah tunda daga Abdullah bin Mas'ud ya faɗa to anan sai ka ce to ga wata magana ana ai Abdullah bin Mas'ud ya ce ma ra'ahul muslimuna ya kawo alif da lam cikin mai almuslimu shine Abul Hasanat al-laknawi abdulhai cikin littafinsa a ta'aliƙul mumajjad wanda ya shakan almuwatta ta muhammadu hassan ashebani bacin ya kawo asal na shi umar ɗan khatta wanda na gabatar mu game da sallar tahajjud sai shi muhammadu hassan ashebani ke cato za mu yi riko da wannan aiki na umar ɗan khatta domin gashi an rawaito cewa duk abin da musulmai suka kai shi kyakkyawa to a wannan ma kyakkyawa ne to abul hasanat allakanawi sai zo sharhin ita wannan magana ta muhammad bin hassan ashibani wanda ya kawo cikin almuwattasa cikin shi kuma littafinsa a ta'aliqul majjad yace yayi tsawon bincike kan ita wannan magana a matsayin hadisi ne ko ba hadisi ba karshe ne sai ya same shi a musnad da Allah ya bashi dama da iko ya dan samu wasu yan kuɗi sai je ya siya wani yanki na musnad ba gaba ɗaya ba ku duba lokacin kuma yana yana yana yin ta'aliki gashi an bugo shi mujalladi uku darul qalam amma kuma bai mallaki musnad ba gaba daya ku duba ilimi na malaman baya ba tayarin littafin amma kuma ga tayarin karatu mu kuma yanzu ga tayarin littafin ba karatu kamar yadda Ahmad Shakir yake faɗa yayin da yake ta'alikin al-muhalla bil athar ta Ibn Hazm an nizahiri yanda yake Ibn Hazm yana kawo athar daga malamansa har zuwa ga abdurzak eh, as-sana'ani cikin musannaf sai amma shake yake cewa su kaga waɗannan magabata waɗannan littattafan kai ka ce nasu ne kawai ga hisna yin kotun abubuwa kai tsaye ya ce gashi ni yanzu ban ga musannan na abdurzak ba lokacin kuma yana mai yana taƙiƙin almuhalla bil asai ce bai gan shi ba to amma yanzu ba musannan na abdurzak an buga shi karamin ɗalibi sai ka samu yana da shi na ibn abi sheba sunan nasa ibn mansur karamin ɗalibi sai ka samu yana da shi amma kuma ya ɗauki tsawon shekaru bai duba shafi ɗaya ciki ba ya ce ya samu dama sai sai wani yanki na musnad Inji ji abul hasna allah kanawi ya ce don haka sai ga wannan asarin a ciki ya yi bayanai ya bayanai sai ka bayanin cewa to cewa da yi mara ahul muslimuna hasanan wa inda allah hasanun to alif da lamun da yake cikin almuslimin ɗayan uku ne ba na hudu imma to alif da lamun da yake ciki lil jins alce jinsiya sai zan to abinda musulmi ɗaya ma ya gani daga cikin mu cewa kyakkyawa ne in dukkanin musulman duniya sun saba masa akan cewa ba kyakkyawa ne to wani abin kyakkyawa ne wajen Allah za ka karɓi wannan ba za ka karɓa ba to kaga wannan yayi kenan ya rushe ko kuma dauki cewa alif da lamun da yake cikin mara ra'ahul muslimuna lil istighraq alce istighraqiya mana dukkanin abin da dukkanin musulmai suka haɗu suka gani akan cewa kyakkyawa ne to kaga na sami ijma'i kenan ijma'i kuma kaga hujja ne kuma kaga kaga ma maganar bid'a kenan domin ijma'i hujja ne alkitab as-sunna al-ijma' al-qiyas waɗannan sune masadir tashri'i inda al-jumhur sabanin az-zahiriyya su kuma al-kitab as-sunna al-ijma su sun kore qiyasi sabanin al-ja'fariyya su kuma al-kitab as-sunna al-aql al-ijma sabanin imam malik shi ya kara amalu ahli madina al-masalih al-mursala saddu dhari'a kaza kaza to kage ijma'i hujja ne ko ba ka ba abu na farko kin sannan abu na biyu kuma shin abu ne mai yiwa ce duk dukkanin musulman duniya sun haɗu akan cewa kaza kyakkyawan zai ai mustahil ne ko kace shi buhu mustahil ba zai yi ba to kaga wannan mayami ya rushe kenan ko kuma dauki cewa alif da lamun da yake ciki lil ahad wato alci ahadiyya ana nufin me sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to kaga wannan shine kuma abin da yake daidai shi yasa abul hasanat allakalawi yake cewa wannan shine abin da yake mafi bayyana ni a wurina shi ne abin da yake daidai a wurina littafin talikul majjat shi yasa abu abdul alhakim ne sabuni dai na maka cewa abin da ake nufi da mara auni muslimuna sahabbai ibnu mas'ud yake nufi da wannan magana rasa da ya kawo wannan asal nasa a kitabu ma'rifatu sahaba da ya kawo shi kuma kaga farkon asalin ai magana ce kan sahabbai dan haka sai ya cike shi wannan magana cikin abin da musulmai suka gani kyakkyawa ta wurin Allah kyakkyawa ne da yin muka cewa sahabbai ke nufi da hakim ya kawo wannan atsari a kitabu ma'rifatu sahaba a cikin al-musdarak sai ya ce wa qadira as-sahabatu jami'an an yastakhlifu ababakar ai sahabbai sun gani gaba ɗayan su akan su mai da abubakar zama mai halifa sannan kuma can gaba da ya tafi kaɗan hakim sai kawo wata magana kuma ta abdullahi bin mas'ud har yanzu bi isnadi hasan bacin ya kawo wannan atharin sai ibn mas'ud yake cewa wa qad ajma'a ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yastakhlifu ababakari sahabbai sun hadu akan cewa abubakar shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai kyau nawa yana nawa akan cewa shi abinda ake nufi da bara ahlul muslimin sune wa sahabbai na manzon Allah ba na hudu la rabi'a laha mari lil jins wa in lil istiqraq wa imma lil ahad saboda ka ga ma babu babu hujja a ciki to da waɗannan su ne sai mu koma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce wannan haka yake ya ce akwai wata bid'a wanda take ba bata ba to da manzon Allah ya mai ya ware sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar inda manzo Allah ya faɗa hadisin Abi Huraira wanda yake cikin sahih al-Bukhari ya zo cikin al-Muslim ma bi isnadi sahihi wata hanya manzo Allah ke cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata sai ce me illa man aba dukkanin al'umma ta za su yi ga aljanna sai ce illa sai dai man aba wanda kaga sai me sai ware ashe kaga da ce akwai wanda suke ba muna ba bata ba da sai manzala ce illa ka kaza sai ware. kamar yadda a wannan hadisin cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata sai ce ne illa man aba kamar inda Allah ya ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar sai ce la ilaha illahu sai ce kullu shay'in sai ce me haliku sai me illa wajha lahu alhukmu ilayhi turja kaga ma sai me sai ware illa wajha sai ware amma nan da manzala ce kullu bid'atun dalala bai ware ba bai ce illa kaza ba wannan sai yake nuni akan cewa dukkanin bid'a bata ce kamar hadisin Aisha wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da manzala ke cewa kullu sharabin askara fa huwa haramun dukkan wani abin sha da yake tsamaye to haramun ne ka iya warewa ka ce banda kaza me yasa saboda manzo Allah bai ware ba kamar hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim da manzo yake cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun dukkan wani abin da yake sa maye haramun ne kuma dukkanin eh, ma eh, dukkanin wani abin da yake sa maye giya ne dukkanin giya kuma haramun ce to ka iya ware kace banda giya ta kaza me yasa saboda manzo Allah bai ware ba kamar hadisin Abi Musa ashari wanda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim cewa kullu muskirin haram kima dukkan wani abin da yake sa maye haramun ne kaga manzo Allah bai yi ba bai ware ba to kan ba haka yace kullu bid'atin balala dukkanin bid'a bata ce inda a ce akwai wata bid'a kyakkyawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ya ware ya ce banda bid'a kaza banda bid'a kaza banda bid'a kaza sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma bai ware ba alaihi salatu wassalam saboda haka babu wata bid'a kyakkyawa babu wata bid'a cewa eh, mustahabba ko wajiba ko eh, manduba mustahabba din kenan ko kuma mubaha ja'iza babu dukkanin bid'a bata ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ainihin faɗa sukan ce to ai ga hadisin ummu sham bintu harisa min nu'man wanda yake cikin al-musnad da sahih muslim take cewa ban haddace suratu qaba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana karanta ta a kowace juma'a a kan mambari yana ba da ita suka ce kaga ta ce ya qara'u biha kulla jumu'atin kowace juma'a kuma ai ba kowace juma'a manzo Allah ke karanta ta ba a shekara kullum ba sai muka ce to ai nan wasu dalilai sun ware sun nuna cewa me wannan kullum ba wai tana fa'in ta da gamewa gaba ɗaya ba tunda wasu jumomin an samu kaza ke karanta kaza ke karantawa to a nan fa wa kullu bidatin dalala an samu dalili daga manzana da ya ware amsa kaga babu saboda haka sai a tsaya kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗa wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a wato an shimfata ce sai abu na wato an shi hudu shine suna cewa to ai ko ba an ba ku da bid'a tara kasuwa zuwa kashe ba to a cewa da kuke ahlus sunna wal jama'a wannan ma bid'a sai muka ce wannan ai kuskuren fahimta ne in banda kuskuren fahimta da rashin gane addini ina za a kawo batun kuma cewa ahlus sunna wal jama'a bid'a ne ko asrafiya bid'a ne ba za ka kawo wannan batun ba ai ai ahlus sunna wal jama'a bane wanda yake mai tabbatacce ba batun bid'a ciki idan ka ce ahlus sunna mai ma'abota sunna me ake nufi kenan masu aiki da ita wal jama'a wanda suka haɗu kan aiki da sunna ne wannan shi ne abin da ake nufi shi yasa al-barbahari cikin sharhu sunna yake cewa musulunci shine sunna sunna kuma ita ce mai musulunci sai ce yana daga cikin kuma abubuwan da sunna take lazumtawa shine aljama'a ma'ana haɗuwa kan aiki da sunna ne sunna ba ta raba kai sai ta haɗa to da haka ake ce musu ahalus sunna wal jama'a kuma wani abu ne wanda yake mai tabbatacce jingina mutum zuwa ga aikinsa yanzu baka cewa direba saboda mai yana tuki ko baka cewa mai wani ko shoemaker ko mai yankan farce baka cewa wani batijja ne wani bakadiri eh ba ka faɗin wannan saboda mai aikinsa ne to za ka ahalus suna wal jama'a an ci musu ahalus suna wal jama'a a salafiya saboda aikinsu abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma ya tabbata me bidi a ciki sunna ce ko aljama'a ne dai manzo Allah ya faɗa hadisin al-ibab bin sari wanda na gabata ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kaga ya faɗi me sunna ga hadisin Anas bin Malik wanda yake al-Bukhari da Muslim wanda yake cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim fa man ragiba an sunnati fa me balaysa minni kaga ma yami ya ambaci sunnat sunnatsa ga hadisin Abi Sa'id al-Khudri cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i bi isnad sahih mutane guda biyu sun yi tafiya lokacin sallah babu ruwa na'am eh suka yi tilma suka yi sallah daga ba kuma sai ruwa ya zo ɗaya ya sake alwala ya sake sallah ɗaya kuma ya ki manzo Allah ya ce da wanda ya sake eh lakal ajru marrataini yace kuma da wanda bai sake ba asabta sunna wa ajza'atka salatu ka dace da mai sunna kaga manzo Allah ya mace me as-sunna garisin Abdullahi bin Amr bin al-As wanda yake cikin al-Musnad eh, sahih na Ibn Hibban manzo Allah ya ce ga kowane aiki akwai nishadi da karkashi da mutum yake ji irin nishadi na matashi wanda yake sabuwar balaga kuma sannan akwai lokacin da ka kosa ka gajiya a samu yankiya sai man zalashi dukkan wanda ya zama na nishadinsa ga barin wani aiki sai dan to ya bar wannan aikin kuma ya koma zuwa ga sunnata to ya shiru. dukkan kuma wanda ya bar shiriri ta kuma zuwa ga wani abu wanda yake ba sunnata ba to wannan ya bata kaga nan man zalashi ce me sunnata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashe kaga sunna sunna manzo Allah ne ya faɗa sannan aljama'a nan ba manzo Allah ya faɗa hadisi muawiya bin abi sufyan wanda yake cikin al-musnad da sunan abi daud da sunan darimi manzo Allah ga cewa yahuda za su kasu kaso kaza na'am nasara za su kasu kaso kaza al'umma za su kasu kaso 73 dukkaninsu ‘yan wuta ne in banda kaso ɗaya sai aka ce suwaye sai manzala ce aljama'a su ne jama'a wanda suka haɗa kan sunna ya zama kuma a hadisin anas bin malik cikin sunan ibn majah nan ma manzala ce ne aljama'a su ne aljama'a ga hadisin Allah bin Abbas wanda yake cikin sunan Tirmidhi da Musnad al-Bazzar bi isnadin muqarif manzala ga cewa Allahu ma'al jama'a Allah ya tarar da jama'a ga hadisin Allah bin Umar cikin sunan Tirmidhi bi isnadi wanda yake hasan bi majmu' turqihi wa shawahid cewa inna allaha la yajma'u hadhihi al-umma ala dalala inna allaha لا يجمع هذه الأمة على jama'a ويد الله مع mai al-jama'a الجماعة قهري umar dan الخطاب cikin sunan Tirmidhi da sa yace manzo Allah ce alaikum bil jama'a ina horon ku da jama'a to ina batun bidiya nan aljama'a na bidiya ko as-sunna kowanne dai manzo Allah ya me ya faɗa to wani shi sa aka ce musu mai ahlus sunna wal jama'a wannan kuma shine suna na musulunci shi ya sa imam malik bin anas rahimahullah abu abdullah kamar yadda ibn abdulbar annamari ko annumari ya kawo cikin littafinsa al-intiqa da isnadin sa da yake akwai ibhami a ciki haka alqadi iyas eh, bin musa bin Iyat cikin littafin sa tartibul madarik wa taqribul masalik shi ma ya kawo zuwa ga imam malik bin anas wani yake tambaye imam malik bin anas cewa ya ba abdullah su suwaye ne ahlus sunna nan da ake cewa ahlus sunna ahlus sunna sai ke cewa su ai ba su da wani suna in ban da wannan suna la jahamiyun wala qadariyun wala rafidiyun sunansa kawai ahli sunna wannan shine sunansa kawai saboda suna riko da sunna ne ah, amma duk wanda yake ba su wala gana da wani sunan daban idan ka ce ka kaga zuwa ga me zuwa ga jahmi da safwan in ka ce al azariqa ga wa abdullah bin adarak in ka ce al-kullabiya zuwa ga abdullah bin kullab in ka ce al-karramiya zuwa ga abdullah bin karram a muhammad bin karram as-sijistani in ka ce al-ash'ariya zuwa ga abul hasan al-ash'ari in ka ce an-najdat zuwa ga najdah bin amir haka al-maturidi zuwa ga abu mansur al-maturidi in ka ce alƙadiriya zuwa ga abdulkadir aljilani in ka ce attijaniya zuwa ga ahmad tijjani amma su ahli sunna fa zuwa ga manzon Allah ahli sunna sallallahu shi yasa ma mai cewa ba da wani lakabi sai wannan kawai siwa ahli sunna wal jama'a amma duk wani suna da zaka nada kanka in ba wannan ba to bid'a ne bata ne shi yasa abdullah bin abbas yake faɗa kamar yanda ibnu battah ya kawo a cikin littafinsa al'ibana abdullahi bin abbas yake cewa man aqarra isman min hadhihi al-asma'i al-muhdatha faqad khala'a ribqat al-islam min unuƙi Dukkan wanda ya tabbatar da wani suna daga cikin wannan sunaye fararru qadiriyya wane ne wane ne wane ne yace ba to fa ya cire wato anishin rigar musulunci daga wuyansa haka malik bin migiwal shi ma fara kamar da ibn babba ya kacin al'ibana yake cewa iza ta sammar rajul بغير sunna fa فألحقه bi ayyi dinin shi'ita idan mutum ya sanya wa kansa suna da wani suna ba na musulunci ba mun ji kuma an ce me musulunci shine me shine sunna sunna ce musulunci to wannan ka riskar da shi da dukkan addinin da ka so ka iya cewa nasaraniyu ko yahudiyu haka mai mun bin mihrashi shi ma faɗa kamar da ibn battah da har zai ka cikin alibana yake cewa ina ku? ina ku? da waɗannan sunaye waɗanda suke ba na musulunci ba ku kiyaye kanku da su cewa tijjaniyun qadiriyun qadriyun eh jahamiyun murji'iyun wane ne wane ne wane ne ku dauki sunan musulunci ahlus sunna wal jama'a kuma a ga aikin a aikace to ana nuna cewa lokaci yayi da zan shiga maudu'i na biyar shine bayani kan mahimmancin sunna da wajabcin riko da ita abin da ya shafi hadisai da asar na magabata na? to an ƙara mun abin nan to jazakumullahu khairal jaza abu na biyar shi ne wajabcin riko da suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da wajabcin aiki da ita ayoyi da yawa cikin alkur'ani sun yi nuni zuwa ga haka sannan haka hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi su ma sun yi zuwa ga haka Allah ya bayyana mana cikin littafinsa mai girma na alkur'ani yana daga cikin abin da sansa yake lazamta maka shi ne bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yayin da aka ganka kana bin sunnar manzon Allah to alama ce ta cewa kana son Allah wannan me yake nuna ma zaburar da kai da kwadaitar da kai kan bin sunnar manzon Allah ɗin, sallallahu alaihi Allah ce da manzo Allah kullu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin kace da su ya manzo Allah in kun zanto kuna san Allah ku bi me ake nufi kenan bin sunna mun gane ba me jawabin shine yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku kaga ya ishi daraja a ce Allah yana son ka domin yayin da Allah ya so ka bayan sa nake za su so ka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim idan Allah ya so bawa sai ya ce mala'ika jibi ina son bawan nan kai ma ka so shi mala'ika jibi sai ya shelantawa wato anishin mala'ikun da suke sama Allah yana son wannan bawan so shi sannan sai a sauko da bawan karbuwa a ban kasa shine innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda yuhibbukumullah sai Allah ya so ku to abin tambaya da ka so Allah da Allah soka wannan yafi Allah ya soka ah domin idan ka so Allah ya baka tabbacin Allah ya karbi son da yake masa amma idan shi ya soka ba ka ka samu tabbacin cewa ya karbi son da yake yi masa subhanahu wa ta'ala ashe Allah ya so ka abu ne mai girma ah yanzu wani mai matsayi ma a duniya ce aka ce yana son ka sai ya kai ba dama sai ga ana nuna ka in kana wucewa kan titi to ina kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ce man yuti'ir rasula faqari ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza dukkan wanda ya fi manzan Allah to Allah ya bi kaga wannan ne zaburarwa akan me bin sunar manzan Allah sallallahu sannan Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullah wa rasulahu wala la tawallaw anhu wa antum tasma'u. ya ku da suka yi imani ku yi wa Allah ta'a ku yi manzo Allah ta'a sannan cewa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin sannan ce kul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ar-rasul illa al-balagul mubin sannan ce ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum sannan فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سنتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما والله ونسله جهنم وصار مصيره sannan ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun sannan ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghatan wa antum la tash'urun sannan ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna min liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to waɗannan ayoyi da ire-irensu suna nuna mai cin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam sannan Allah ce wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun wa anna hada lalle wannan sirati shine tafarki na na alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata mustaqiman wanda yake miƙe ba karkata fattabi'u ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bibi hanyoyi mujahid bin jabar kamar yadda ibnu batta ya ka cikin al-ibana yace ai as-subul sunne mai al-bid'u wa shubuhat bid'o'i da shubuhohi shi yasa rikin dan bid'a yake baka raba da mai da shubuha baka raba da shubuha fatafarraqa bikum an sabili sai sai raba ku da hanyar Allah ashe kaga bid'a raba mutum take da hanyar Allah shi yasa Sheikhul Islam Taymiya yake faɗa cikin al-istiqama juz'i na farko yake cewa as-sunnatu maqarunatun bil jama'a kama anna al-bid'ata maqarunatun bil furqa yace bid'a ai gwa bid'a gwa ke da rabuwa duk inda kaga bid'a to sai ka sai ka samu rabuwar kai yace wani za yi ahlul bid'ati wal furqa abota bid'a da rabuwar kai yace sunna kuma maqaruratun bil jama'a ita kuma gwama take jama'a wani za yi ahlus sunnati wal jama'a shi yasa ake cewa ahlus sunna wal jama'a shi yasa Allah sai ya ce anan wala tattabi'u subula fa me fatafarraqa bikum an sabili ah, yanzu ahlus sunnan ko ina in ka dauko su zaka ga dubbai ɗaya suke ko ba ga bane sunnar da ake anan da ita ce can dai babu wani bambanci amma yan bidiya ba ga daban-daban ne daban-daban suke yanayin tsarin bidiya hatta a dariƙa ne sai ka samu bambance-bambance hatta a dariƙa ɗaya sai ka samu akwai bambanci mai tarin yawa a rubuce a magance a aikace yanzu yan faida rigima suka yi yan tijjaniya wannan akwai maganganu na waka duk mun haddace aka duk da yake ba wani mai amfani inda lokacin zai za mu iya kawowa hakan ka ɗauki ƙadiriya da tijjaniya na masu yin matsaloli ne masu tarin yawa saboda mai rarrabuwar kai ɗabi'a ce ta bidi'a shi ne Allah ce inna ladina farraqu dinahum wa kalmi shi'a lasta minhum fi shay ilallah amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima ya yaf'alun lalle wanda suka rarraba addinin su suka zanto kungiyoyi kungiyoyi kai baka daga cikin su ya manzo Allah wannan me yake nuna maka ashe ahli sunna baya ciki kenan duk inda rabuwar kai yake to ahli sunna baya ciki domin shi ne mabiyin manzon Allah sallallahu amma din da ya ga rabuwar kai to bid'a kenan shi yasa a qira'a ta Hamza da Al-Kisai ai faraqu dinin sun ma bar addinin ashe bid'a tana sababa mutum zuwa ga bar addini masu yasa ma ka samu bid'a mukaffira bid'a ne mai da mutum kafiri shi yana ganin musulunci yake amma kuma kafirci yake bai sani ba saboda bid'a ta riga kaffaratu ta kafirta shi ba ta da ya sani ba to haka Allah ya kwadaitar da mu a wannan aya cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u fattabi'u wannan shine tafarki da shine hadisi ya tabbata na Allah bin Mas'ud cikin Asnan al-Kubra ta Imam an-Nasa'i da al-Musnad da Sunan ad-Darimi bi isnadi hasan ya zo kuma ta hadisin jabir bin abdullah al-ansari cikin al-musnad sunan ibn majah wanda shahid ne ga hadisin Allah bin Mas'ud Allah bin Mas'ud yace wata rana manzo Allah ya yi zane sai ya zana wani dogon layi mai kakki a gefen kuma sai ya zana layuka kanana kanana kanana kanana sai manzo Allah ce wannan layin mai kakkin da babu karkata to ita ce hanya ta hanyar Allah waɗannan layukan kuma ƙanana ƙananan da suke gefe to hanyoyin shaidan ne kowace hanya kun shaidan da yake kiran mutane zuwa ga dan ya ɓadda su sai manzo Allah ya karanta wannan ayar wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili sannan Allah ce wa atasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'mati ikhwana wa kuntum la shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa atasimu bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah ma'ana ku yi riko da alkur'ani da suna shi yasa ya tabbata hadisin Zaid bin Arqam Allah ya kara masu yadda wanda yake cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa a dogon hadisin a tsakiyar hadisin sai cewa lalle na bar muku wasu abubuwa guda biyu na farkon su littafin Allah duk wanda ya riko da shi to ya shiryu ba zai tabe ba sannan ya zo a hadisin Jabir bin Abdullah cikin sahih Muslim kitabul hajj batun sifar hajji manzo Allah a cikin sa nan ma sai manzo Allah ce lalle ni na bar muku abin da in kun riko shi ba za ku bata ba shine littafin Allah sannan ya zo na abi huraira cikin littafin al-muwatta bi sigatil balagh ya zo kuma cikin al na abu abdullah hakim al-saburi mawsulan wanda hadisi ne hasan sahihun bi shawahidihi manzala ke cewa na bar muku abubuwa guda biyu in kun yi riko da su ba za ku bata ba littafin Allah da kuma sunnata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda kai riko da sunnar manzo Allah shine ne shine tafarkin tsira shine tafarkin dukkanin alkhairi sannan ya tabbata hadisin abu shuraih ibn al-khuzai kin sahih da ibn hibban da as-sunna ta ibn abi asim bi isnadi sahihi abu shuraih ibn al-khuzai yake cewa rana manzo Allah ya fito mana sai kace shin ba ku shaida ba mu na rubuta ta, sai Allah ba ku shaida ni manzo Allah sai ce muna shaidawa sai manzo ce lalle wannan littafin na gefen sa ɗaya yana bisa hannun Allah hannun da ya dace da shi Allah domin shi Allah laysa ka misli shay wa huwa samiul basir ɗaya gefen kuma na alkur'ani yana bisa hannunku saboda haka ku yi riko da shi ba za ku ɓata ba matuƙa ku yi riko da shi ba za ku bata ba qur'ani kuma tare ki da me da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waɗannan hadisi da hadisi dama suna nuna mana wajabci da tilastuwar riko da sunnar manzon Allah sallallahu haka yi muka da ɓangaren athar na ainihin magabata Abdullah bin Mas'ud Allah ya ƙara masu yadda kamar yadda yake cikin littafin eh, sunan dari da sharh usul itiqadi ahlus sunnah wal jamaa na Allah lakai yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ku bi sunna kawai kala ku kirkira an riga an isar muku da komai kar ku ta za ku kago na abu addini an riga an isar muku komai an gama ku bi sunna kawai shi yasa marin da ya tabbata cikin sunan dami a kitabul muqaddima tasa da ainihin as-sunna na al-marwazi da kuma sharh sunna na baghawi wani mutum ya sai abdullah bin abbas yace ya abdullah bin abbas ina so ka min wasici sai ce ina ma wasici da tsoron Allah wal istiqama da kuma dirituwa kan sunna sai ce ittabi sunna kawai wala tabuta dika kai kirkira kirkira kai da bi sunna kawai kar ka yadda kai kirkira shi yasa Abu Darda Allah ya kara masa yadda kamar yadda Ibn Battah ya cikin yake cewa in kai riko da sunna ba za ka fata ba yace innaka lan tadilla ma akhadta bil athari lalle kai mutukar kayi riko da sunnar manzon Allah to ba za ka tabbata ba ba za ka tabe ba saboda suna kariya ce garkuwa ce in ji abu darda haka umar bin abdulaziz shi ma ya rubuta wasiya zuwa ga ɗaya daga cikin ma'aikatansa kamar yadda al'imam abu daud a sistani ya cikin suna bidawar a kitabu sunna bi isnadi sahihi ya rubuta wasiya doguwa nasiha ce ke wani ɗaya daga cikin ma'aikatansa umar bin abdulaziz ita to ina maka wasici da daidaituwa da riko da sunna da kuma tuƙaituwa sunna da bin sunna da kuma nisantar Ya ce, karka yadda ka wuce bid'a ka tsaya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa a wancan asalin na shi wato anishin eh, Abdullah bin Mas'ud a ruwaya Abu Qasim a cikin al-Mu'jam al-Kabir na wancan mara wani muslimuna ba kuma tashi ba ko sai Ibn Mas'ud ya ce wa kullu bid'atin kuma dalala dukkanin bid'a bata ce a shahin ruwayoyin shi afarin ta hanyar eh, da yake yaro ta hanyar al-mas'udi da kamar yadda bagawi ma cikin sharh sunna sauransu to kaga wannan sai kira maka cewa shi mara ra'ayin muslim ba magana bid'a ke bake tana cewa kullu bid'atin bi dalala Dukkanin bid'a bata ce sannan ka Abdullah bin Mas'ud ya faɗa kamar yadda yake cikin muqaddimat asnad darimi da al-mustadrak na Abu Abdullah Hakim an-Nisaburi da sharh usul tiqadi al-sunnah wal jama'a Allah al-ka'i da as-sunnah al-marwazi yake cewa iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'a kan sunna kai to fa wannan shine alkhairi akan kai ta kokari cikin bid'a dan ba da amilatun ne mai nasiba ta sala maran hamiya an yi aikin an wahala amma ba lada saboda aikin bid'a ne takaitu kan sunna kawai haka ubay ibn ka'ab shi ma faɗa kamar yadda yake cikin alibana ta ibn battah yace ina jan kunnanka ina ma nasiha akan ka takaitu akan sunna manzo Allah shi ya fi alkhairi gare ka sama da yin ta kokari kan bid'a abin mamaki sai ga sallar farilla mutum ya tashi a minti uku ya gama ta yana so su jiki yana waiwaye amma yana gama ta a minti uku kuma sai bata minti ashirin yana yin nafila eh to me yake kira farilla bata inganta ba kuma kawo kana yin nafila to ga sunna bata gama da ba kuma kawo kana bid'a kaga an yi ba a yi ba shine amilatu nasiba to takaituwa kan sunna iktisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah shi yasa da yawa daga cikin malamai aqida masu kance mata mai al-iqtisad al-iqtisad aqida saboda me ta kore al-ifrat kuma ta kore at-tafarid al-wasṭiyya shi yasa Abdul Ghani bin Abdul Wahid yayi littafi al-iqtisadu fil itiqad to sunna ita ma take to yan uwa tilas ne dole ne riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan sai abu na shida wanda shine yake dafa da karshe wato نتائج البدعة وآثارها Wa in sahha صح التعبير zalik akan cewa samarat wato abinda bidiya take haifarwa ga dukkan mayinta yinta dukkan mai yin bidiya a sura da kyau yana nuni akan cewa addini bai cika ba abu na farko kenan da yake nuna ba yana ganin akwai gibin da bai cika ba ya kamata a kago wani abu a ciki wannan gibin da wannan abin da aka kago Allah kuma yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addininku shi da kamar yadda ya tabbata cikin sahihi bukhari sahihi muslim wannan aya hatta yahudawa gida suke mana akanta buri suke ina masu aka saka kora ayar kamar yadda yake cikin bukhari da muslim wani bai hudu ya sami umar dan khattab yace akwai wata aya a littafin ku da al alqur'ani inda mu aka sauko yahudawa da mu kira ranar sauƙa da ta a matsayin ranar idi ranar farin ciki umar ya ce wace aya ce sai ya ce ai aya al-yawma aka masa lakum dinakum ce to umar ce ani na san ranar da aka saukar da ita da lokacin da aka saukar da ita kuma ayin da aka saukar da ita sannan mai bidiya abu na gaba yana nuni akan cewa manzo Allah bai gama isar da sako ba akwai abin da manzo Allah ya rage bai isa ba mun gane ba gashi kuma Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam tafa'al kama ballaghta risalati ko risalata wata kira'a wallahu ya asibuka minan nas ya kai wannan manzo kai isar da abin da aka sauka zuwa gare ka Aisha Allah ya kara mata yadda kamar da ya tabbata cikin sahihi Bukhari sahihi Muslim tace ababe uku dukkan wanda ya raya to ya kirkire ya jingina ga Allah ciki sai ce dukkan wanda ya raya cewa manzo Allah ya boye wani abu bai isar ba to ya kirkiri ƙarya jingina ga Allah saboda Allah ce ya ayyuhu rasul balligi ma wuzai ilayka min rabbik haka imam malik bin anas ya faɗa kamar da ash bai ka cikin al-itisaf na kalto dukkan wanda ya kirkiro wani abu a addini ya kago to fa yare cewa manzo Allah ya ha'inci sakon da Allah ya turo da shi tunda Allah ce ya ayyuhu rasul balligi ma wuzai ilayka min rabbik wa illan tafal fa ballagata risalata wallahu ya'asmuka minan nas sannan abu na gaba mai yin bidi'a wato ainihin yana nuni akan cewa wato addinin musulunci addini wanda ke kofa a buɗe kowane da ra'ayin kawai kago abin da su. in ka so ka mai da sallah za ta zanto raka a biyar in ka so ka ce a biyar za a yi kawai in ka so ka ce a daina a mai da tasiri da daddare imma dai bilisan hal ko bilisan yana nuni akan haka don haka bid'a aba ce mai hasari sannan abu na gaba wanda shine na hudu zaka ga cewa duk inda dan bid'a yake to zaka samu kuma son zuciya yake jaranta ittiba'ul hawa da rashin komawa zuwa ga gaskiya shi yasa Allah ce da manzo Allah fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah inna Allah la yahdi al zalimin idan ba su amsa kiranka ba nabin alkur'an nabin sunna to ka kunna sanin cewa ba suna bin soyayya yanzu katar su ne in mutum ya bar sunna to san zuciya yake kawai yayin da mutum kuma ya da san zuciyarsa a babbi to ta zama a ta sa kenan a fara'aita mani ta ittakhadha ilaha Hawa, wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basa basari shawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun ara'aita man ittakhadha ilahu hawa afa anta takunu alayhi wakila ittiba'ul hawa sannan abuna biyar za ka samu duk inda ɗan a yake kuma yana mai bin mutashabihat na hujjoji mutashabihat ayoyi masu rikitarwa mun gaya ba in ka ce Allah ce wa huwal qahiru ko ka ibadi wa huwal hakimul khabir Allah shine mai rinjaye saman bayinsa ma'ana Allah na sama sai su to ah, ai ba ga fir'auna ma ce wa inna fawqahum qahirun mu ma muna samun su muna masu rinjayar su wato kaga yana kwatanta firawun da Allah kenan in kace Allah ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai ce Allah ce idan sam idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat sama ya ta tsage to inda tsage ina Allah zai koma ina Allah zai koma mutashabiyat shine Allah ce huwa ladhi anzala alayka al kitaba min wa ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu ba an amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa alfitnati wa ibtigaa ta'wili وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب waɗanda cikin zukatansu akwai karkata bid'a kenan to sai suke bin mai mutashabihan irin waɗannan shi yasa hadisin Aisha wanda yake cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa idan kun gode suke bin mutashabihat na alqur'ani to su ne inda Allah ya ambata cikin wannan aya da ku tsorace su ku guje su shi yasa Umar dan Khattab yake cewa Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin sunan darimi da wani sa yake cewa ya'ti unasun yujadilunakum bi shubuhatil qur'an fayadiluhum bisun wasu mutane za su zo muku suna ja'in ja da ku da mutashabihat na alkur'ani ah, su ce kun ce za a yi ceto to kuma Allah ya ce a man haƙa rai kai mutul adha afa anta tunqil man finna to yanzu wanda za wanda ya tabbata dan wuta za ku kubutar Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbal minha shafa'atun wala yu'khadh minha 'adlun wala hum yunsarun واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون با ceto kuma kai kace akwai ceto saboda ka dukkan hadisan ceto ai ba gaskiya bane ah, in ka ceto ai manzo da cikin sunan abi dawud shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yani haqqun ceto na ga ma'abota al-kaba'ir manyan manyan lafuka daga cikin al'umma ta gaskiya ne sai daga to ai al-kaba'ir jam'i na kabira idan ka ce kabira kuma ibada mai girma kenan a ah, baka ji Allah ce ba wasta'inu bi sabr wa inna la kabiratun ila al khashi'in wa in kana kabiratan ila adina hadallah ah, me yake bi kabira ibada mai girma kenan saboda haka li ahlika ba ai masu manyan manyan ibadu kaga bi shubuhatul qur'an kenan sai mu ce fajadiluhum bis sunan sai ku ja in ja su kuma da sunna fa inna ashabas sunani a'lamu bil qur'an domin ahli suna suka fi kwasan sanin alkur'ani yayi qur'ani shine mai bayani mun gane ba ita kuma sunna ce mai yin bayanin alkur'ani bil bainati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ashe ashe kaga akwai mai yin bayanin kuma akwai abin da ake bayanin akan sa mai yin bayanin sunna abin da ake bayani akan sa alkur'ani saboda haka fajadiluhum bis sunan ku yi ja in su sunna kisa za ka samu yan bidiya kullum ba su tsayuwa waje ɗaya yau yana wannan bidiyar gobe yana waccan sai ga an fari bidiya shekara uku sai ga an watsa da ita kuma an kago wata ana wannan ɗarika sai ga an bari an koma waccan haka bidiya ta ginu shi ne umar bin abdul yake faɗa kamar da yake cikin almuwatta da riwayati imam bin hasan al-shibani da kuma muqaddimat sunan darimi yake cewa man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthar tanqula dukkan wanda ya mai da addinin sa a matsayin haraka ta jayayya da musu to zaka same shi mai yawan cin ra'ayi mai yawan cin ra'ayi to haka yan bidiya suke shi yasa sabir bin asal kamar da ke muqaddimat sunan darimi mutum ne mai shagaltuwa da shubuhohi na alkur'ani irin waɗannan ayoyin da yan bidiyan yau suke kafa hujjar su Umar dan kaɗa sai ya zane shi ya fasa masa kai ya hajjini ya fita to daga nan sai ya nutsu ya shiga taitaisa to kaga inda da hukuma ta musulunci duk in bidiyoyin nan haka za a musu suma za su gyaru to wai in ba ma in ba rashin kibar addini a kasar nan ba da addini ya ci baya wai ta yaya za a wurin bidiya ba fito a ce za a yi muƙabala da shi dan bidiya dan bidiya ce wai zai fito a yi muƙabala da shi in banda ma addini a kasar nan ya zama abun wasa ina dan bidiya na wani muƙabala akan kare bidiya bidiya hasbunallah wa wani wakil to gaskiya kalubale ne babban kwarar gaske babban dai mafita ne a tashi ayi karatu a karanta alkur'ani sunna bisa kuma fahimtar magabata na kure shi yasa huzaifa bin Yaman kamar da ke cikin sahih Bukhari a kitabul itisam samun kitab was yake cewa ya ku taron makaranta alkur'ani ku daidaita kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku daidaita ku tsayu idan ku ce za ku waiwaci dama da hagu yau kuna dama gobe kuna hagu to fa kun bata kenan bata mani sanci saboda ka sunnar manzo Allah a bar kula ta shi yasa Imam al-Bukhari zamu ga kitabul itisam bil kitabi was sunna dab da karshen sahih al-Bukhari daga shi sai kitabut tauhid sai da kawo hamsi 127 ma baina mawsulin wa mu'allaq wanda suke bayani akan wajabci riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka yan uwa bayanan suna da fadi kwarai da gaske Da mu samu lokaci sai mu na yana magana game da wai al'amari na musabaka to ita musabaka ai wannan al'amari ne da malamai sun yi sun dawo akan akan tashin an yi ta kuma za a iya yin ta ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa musabaka ko ta take tukan abubuwa guda uku wanda wannan shine mazhabi na Imam Malik bin Anas da kuma da dama daga cikin malamai saboda hadisin Abi Huraira wanda yake cikin al-Musnad da Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah mukhtasara manzo Allah ce la sabaq illa fi khuffin aw naslin aw hafir ba a yin musabaka sai cikin abubuwa guda uku abin da ya shafi tsere-tsere da dawakai ko raƙuma ko kuma koyan harbi da kibiya duk wanda ya kafa bishiya kaza to yana da kaza to sai a waɗannan ababe kawai za a yi wato an shi musabaka wasu malamai kuma sun fadada sun ce musabaka ta shiga cikin komi cikin komi za a yi musabaka kamar abba bin abi rabah fi kulli shay cikin komi za a yi musabaka wanda ibn qayyim cikin al fusiyya ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi wasu kuma sun bayi rubuce da dama kan cewa ita ba sabakanta al-qur'ani wato anishin bid'a ce daga cikin malaman sunna akwai masu wannan fahimta ne wasu suna gan cewa a ba ita ma kamata a yi ya kamata a yi musabaka ta ilimi min babi fikil awlawiyat al-awla fal-awla al'aham fal'aham al'asharaf fal'asharaf al'akaram fal'akaram irin su da daidai yama daga cikin saboda mas'ala ce akwai sabani cikin ba da muna gane saboda batun ta daban batun kuma maulid wannan wani abu ne wanda yake daban tunda shi maulid hatta masu yin sun yi da mai bid'a ne bid'a ne kar mu bude wannan mas'ala tana da faɗi eh in za mu sai mu kai karfe daya saboda ku yi hakuri wani lokaci da in an samu dama sai a zo a ɗora bayani a akai insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Al-Qasim Umar Jibril Hotoro Allah ya saka mana alkhairi lokaci ya yi nisa kwarai da gaske a gurguje zamu. gayyaci ɗan uwa malam abubakar abdulsalam muhammad ya ba da ta'aliki na 'yan mintuna malam bismillah الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد تو مالن دي yayi karatu kuma ya karance komai da haka ni na so a ce ba ma sai an ce zan yi ta'aliki ba inda ta'aliki kamar in an bar wani abin ne daban kuma ba mu da lokacin amsa tambayoyi da sai in ce in sharaka wajen amsa tambayoyi amma dai a cikin bayanin malam ya nusa da mu abubuwa da yawa wanda ni shawara nake so in ba mu alhamdulillah ga wayoyi nan daban-daban an sa an yi rikodin. kar mu bari wannan karatun ya tafi a banza ba mu iyakance shi ba ya faɗi nassoshin da wa'yansu mun san su mun daɗe ba mu ji su ba wasu kuma ma tabbas ba mu taɓa jin su ba kuma akwai amana wajen rawaitowa da kuma naƙalto magana galibi Allah ya ba shi ƙarfin istihdari yakan ce a littafi kaza ko hadisin wani wanda wane da wane da wane suka rawaito ko malam wane ya ce kaza kaga aiki ya tabbata a kanka kenan da ka saurara wajen bin diddigin ka ji shin abin da malam ya faɗa haka ne ɗaya kenan abu na biyu kuma in haka ne to yaya zan yi abin da bana aiki da shi in yi aiki da shi wannan ya zame mana wajibi in ba haka ba to gaba in za a sake maimaita mana wannan lecture za ta zame mana sabuwa ne sannan abin da zan cike da shi wato duk duniya ba abin da ya kai bid'a sharri domin hatta shirka da kake gani yawanci kafin mutum ya kai ga shirka sai ya yi bida'a kai bal ita kanta shirkan ma bida'a ce tunda Allah ya halicci mutane asalinsu kan tauhidi da baya bida'a ta sa su kai shirka shi sa malamai suke cewa albid'atu baridu shirk ita bida'a dan sako ne na shirka kuma a kamar da Sufyan al-Thawri yake faɗa kamar da al-Imam Suyuti ya nakalto a cikin a kwadaitar wani littafi nasa kwadaitarwa akan bin sunna annabi sallallahu da kuma zaburarwa da tsoratar da mutane game da ƙago abu ya nakalto maganar Sufyan sauri. Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ita bid'a a wajen Iblis ma ya fi farin ciki da ita akan mutum ya aikata babban sabo kamar zina da sauransu yace saboda ita bid'a an yi ta ba a tuba tunda wanda ya ta gani yake daidai yake shi ko mazinaci watakila ran da ya zinan ma ba zai iya haɗa ido da wacce ya zinar da ita ba saboda ya san ba daidai ba wannan ko in yayi shi jinsa yake lada ma zai samu to don haka jama'a kada mu kuskura komai ƙanƙantar bid'a mu yadda da ita sajiyatun tilka fihim ghaira muhdathatin innal khala'iqa fa'alam sharra al bid'u kamar da Hassan ibn Sabit ya faɗa yace mafi sharrin mutane mafi sharrin da yake shigowa cikin mutane shine bid'a dago abu sa'annan kuma yawanci wannan tambayar da aka yi ta musabaka da sauransu wato mutane ne suke shiga cikin shubha da rudani akwai abin da shari'ar musulunci ta yi shiru bata ce komai game da shi ba bata ce ayi ba bata ce kar ayi ba to idan ya fito wato idan mutane aka jefe su da cewa suna aikata bida'a. to saboda shi arne da kuma ɗan bida'a suna da wata sifa iri ɗaya ba sa ƙauna a ce su kaɗai ne suke kan kafircinsu ko bida'arsu burinsu shi ne ina ma dai a ce kowa ma tare suke kamar yadda sayyidina Uthman ibn Affan yake cewa ta tamanna zaniyatu law anna jami'an nasi zanai ita mai zina fata take ina ma dai a ce kowa ma zina yake yi li'anna balwa idza ammat khaffat saboda musiba idan wai mutuwar yawa ake cewa kaka ce shi yasa ai waddu law takfuruna kama kafaru nuna sawa'a wa waddu law takfurun waddu law tudhinu fayudhinun sai kai ma yace to ai kuma kuna amfani da speaker, kuma me yasa kuke sa wando kuma me yasa kuke yin musabaka me yasa in bid'a ce ai kuma dai kuna hawa jirgi ku tafi maka dan me wannan ma ai bid'a ce ai bid'a ce hasana ta akwai abin da shari'ar musulunci ta yi shiru a kansa ba ta ce komai ba wanda malamai sun kamar yadda sheikh aljizani a ƙa'idatu ma'arifatul bida ya kawo bambanci tsakanin irin waɗannan abubuwan da kuma bida'a yace kaga na farko su waɗannan abubuwan da ake kiransu almasalihul mursala suna da bambanci da bida'a ta fuskoki biyar ko shida fuska ta farko yawancinsu su ba al'amari na ibada suke shiga al'amari ne na rayuwa da kuma abubuwa da suke a hankalce ita kwa bid'a addini ce misali maulidi ba addini aka ɗauke shi ba yanzu kaga mutane suna maulidi ka ce a ga wasu suna wasa sai su ji haushi sai ce ibadar ta mu ɗauka wasa su ko yanzu misali don ka zo mutum ya saka wando ko mutum ya hau jirgi ai ba zai ce wata ibada yake wa Allah ta musamman ba kun ga bambanci na farko kenan ita ko bid'a a ta'arifin ta an ce abin da aka shigar da shi cikin addini sana abu na biyu ita bida'a wato ana neman Allah ya ba da lada a kanta su ko waɗannan abubuwa in sun shiga cikin addini ma sai dai kaga suna taimakawa ne domin ai wani abu da ake samun lada kamar loudspeaker da ake kiran sallah da ita ba wanda zai zo ya ce maka sallar da aka yi ta da loudspeaker tana da lada kaza ko ko ana faɗa a nan garin ana faɗa amma ko kaga za a ce akwai salatin nari wanda ya karanta shi su kaza Allah zai bashi lada kaza ba ana yi ba ko in aka yi zikiri a halka kaza ko salatul fatin an karanta shi su kaza ita wannan ana mata constitution da tsari mai zaman kansa shi ko wancan sai dai ƙarshen abin da ake cewa ya taimaka maka kayi wani abu da Allah ya ce a yi kamar saka tufafi ya kare maka al'aura ko kuma ka fito fes inda mutane za su ganka su ji daɗi a zuciyarsu wannan abu na biyu kenan sannan yace abu na uku kuma ita bid'a za ga tana rushe ka'idoji na shari'a ne su ko wannan almasalihul mursala din ba ruwansu da taba ka'idoji na shari'a sai dai ma su kiyaye su misali abin da bid'a take rushewa na farko shine addini kamar yadda Abdullahi bin Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa babu wata shekara da za ta zo face sai mutane sun ƙirƙiro wa'yansu bid'o'i kuma sai sun zo sun kashe wa'yansu sunnoni idan aka tashi za a canja wannan bid'a qaman nasu wa qalu ghayratu sunan sai ka ji mutane suna cewa an zo an canja za a canja sunna ma'ana ba za a taɓa yin wata bid'a ba sai an kashe wata sunna yanzu misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan ya idar da sallah yana cewa الله استغفر الله Allahumma anta اللهم wa السلام ومنك tabaraka ya يا ذا الجلال والاكرام Allahumma inni ala ذكرك zuwa ƙarshe duk wanda zai wannan to za ga ba zai zo ya ce a karanta kaza kafa kaza ba a karanta kaza amma in dai za a yi wancan to kuma ba za a yi wannan ba ko ba haka bane to kaga ashe ita bid'a tana targeting din maqasidish shari'a al-maqsadul awwal shine wato ad-din tahdumu ad-din kullahu domin za ga ta saba wa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bid'o'in da ake yi misali a kabari wajen binne mamata za ga sun ci karo da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai abu na hudu za ka ga galibi bid'a ba ma galibi ba gabaki ɗaya bid'a tana zuwa da wani nauyi ne a ɗora wa mutane ƙari akan nauyin da Allah ya ɗora musu su ko wannan misalin musala yawanci rage wa mutane nauyi suke misali a madadin ka tafi maka a ƙafa sai aka ce ka hau jirgi ita kuma bid'a sai a ce wai daren nisfu shaban ka tashi kai sallah ka karanta kulhuwan lahu kafa dubu dan Allah yake aka kara maka ko kuma rage maka abu akai kaga ita bid'a kirkiro abu ake yi a dora kuma a gina ta akan a gina mata alwala wal bara da dai sauran abubuwan da ya faɗa wanda mai hankali in dai dabbin wannan ya kiyaye su to ba wani mara kunya ko dan bid'a da zai zo ya ce maka to ai kuma kuna yin kaza take kana kawo masa wannan a Ta ma ya san cewa ba daidai ba da fata abin da malam ya faɗa daidai Allah ya bashi ladan tare da mu baki ɗaya wanda ya kuskure kuma Allah ya gafarta masa kuma da Allah ‘yan uwa a tashi a yi karatu. kai karatu, idan ba za ka iya karatun littafi ba, yanzu wannan lakcar da ire-irenta na lakcocin da malamai suke ka zauna ci tun da na ji wannan lakcar bari in rubuce duk ayoyin da ya faɗa, in rubuce duk hadisan da ya faɗa da takarijinsu, da maganganun malaman da ya faɗa in sake duba in sake duba. gobe in ka taya ba da bayani a kan wannan abin in kana da kwakwalwa sai a ji kamar kai ne malamin da ya bayanin wannan in ka zama mai kasala da ba za ka iya komawa cikin misali ya ce imam al-bukhari a cikin kitabul itisam ya kawo hadisi da da ashirin bakwai. ah kana da bukhari sai ka je ka duba akalla ka riƙe lambar hadisan ma ya zame maka ilimi in kuma aka yi sa'a ma ka ga eh a cikin ɗari da da ashirin bakwai nan kwana gano na Abu Huraira gaba ɗaya guda saba'in ne nana na Aisha guda goma sha takwas nawa ne ka tara ilimin da watakila malam bai kawo shi anan ba ko da dai ya sani da Allah ai iya bakin kokari a rika ɗabbaka wannan dan wannan shine kadai abin da zai bambanta tsakanin mu da yan bid'a kuma ka guji ɗan bid'a domin zama da ɗan bid'a yana tafiyarwa da mutum duk wata hikima da Allah subhanahu wataala ya bashi Sulaiman al-Haythami Allah ya ji kansa da rahama da yazo zai mutu ya rinka rusa ihu yana kuka jama'a suka suka ce limaza tabki a jaz'un min al-maut tsoron mutuwa kake ji ne yace wallahi ba tsoron mutuwa nake ji ba na tuna ne karshen aiki na da nayi marartu ala qadariyin na huce na tarar da wani dan bid'ar qadariya fa sallamta lai sai na masallama nake tsoron kan rana gobe Allah ya tashe ni tare da shi ka gani fa yanda suke firra min al-majzum firaraka min al-asad haka zalika fudal ibn iyab Allah ji kansa da rahama abu ali Ya ce duk wanda ya kuskura ya dau yarsa ya danka wa ɗan bida'a, to haƙiƙa ya yanke zumuncin da ke tsakaninsu ta bakin ƙala rawu ce saboda bambancin addini ya shiga ya gindaya ko ba gaskiya bane saboda haka lalle lalle ka zauna tare da inda ahalus sunna suke ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin as-sadiquna kuma sune wanda suke bin Allah da manzansa sau da kafa in ba haka ba to addinin da kake yi wato buƙatar da musulunci yake wa sunna ko buƙatar da musulmi yake wa sunna ya fi buƙatar da mutum yake wa musulunci bambanci da tsakanin ahli sunna da 'yan bida'a kamar bambanci ne tsakanin musulmai da wa'yansu addinan gaba ɗaya imamul auza'i Allah ji kansa da rahama kamar da suyuti ya nakalto a cikin littafin da na batu a baya yake cewa wata rana aitu rabbal izzati fil manam na yi bacci sai na mafarki na ga Allah a cikin mafarkina sai bangiji ya ce a tallazi ta amuru bil ma'arufi wa tanha 'anil munkar kai ne wanda kake wa'azin nan kake hani a kan mummuna kake umarni da yi aikin kyakkyawa ce ni ne ya ubangiji bi fadlik ya rab da amma da falalakka nake yi ya ubangiji sai ce to roƙi abin da kake so sai ce allahumma amitni alal islam Allah ka sa in mutu ina musulmi sai Allah ya ce masa kul wa ala sunna a'a ba musuluncin mutukun ka ce kuma Allah ka mutu kana kan tafarkin sunna kaga muhimmancin tafarkin sunna kiran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina akwai tambaya take da alaka to gaskiya ba wata tambaya da take da alaka da abin da muka yi a rubuce eh sai dai ko in da baki haka in dai alaka dai kan babu alaka gaskiya eh shi kenan sai a bari to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah insha Allah gobe wa'azin da ba yi je ba na dan dai gobe za a yi shi Allah ya ba mu ikon zuwa fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum